To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu saurare mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Alona. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a yau ranar Alhamis muna tare da Shak Sidi Bashir da kuma Shak Adam Ghana. Shak Sidi Bashir a kasan Iraq yanzu haka Shak Adam a kasar Ghana yanzu haka nima ina magana a kasar America yanzu haka. Ah, akwai zancen da yake trending yake yawo sosai a kan uh, zantuttuka da shi Malam Adam ya yi. Wanda wannan magana ta tada hankali sosai. Uh, a da mu mun san cewa an rabu kashi-kashi kashi-kashin da aka rabu a cikin musulunci shi in ce a abin da kowa ya sani yanzu shine an rabu sunna da kuma shi'a a cikin shi'a kan kansu an rabu daban-daban daban-daban daban da to ta ɓangare ɗaya wurin su shaksidi bashir su ne wanda ba su yarda da zagin ko dabba ba ma dabba ba ba su yarda da zaginsa ba ta ɓangare a cikin sunna kuma an rabu kashi-kashi kamar ta ɓangare wa'anda akwai ɓangare da aka rabu rabu akwai akwai izala akwai ɗarika akwai ɗarikan kuma akwai tijjaniya akwai kadiriya suna nan daban-daban da yawa sa'an nan kuma a cikin izala kuma an rabu daban-daban da yawa haka a cikin izala ma ba za a yi musu kuɗin goro a ce kowa ya yadda da zantuttuka a kan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisi mun zo da mallumma daban-daban a nan wanda suka nuna cewa na izala suka nuna cewa san ba su yadda da wannan ba ba haka ake nufi malam buhari na wasan da zuwa Ah, sun nuna sun muna fassara sun nuna ba annabi ya faɗa ma ba kan ah, saidi abdullah da kuma saida na amina ba su ba haka aka rabu a nan aka nuna cewa ai in kalma na abu yana kama a kan kanin uba ko yayan uba sa'an nan kuma in ka duba bangare ah, sura ne su kutu da aka zo da shi akan tabbatiya da duka yana nan to alhamdulillahi shi aka samu ina fashi ne daban-daban domin kai mai saurare na ka gane to kashi-kashi kuma da aka rabu mun samu na ji dai kawai mutum zai ce ah, ina abiwa a baka abinda kawai muke samun labari kenan to amma ba mu taba samun tun da aka yi duniya ne dai ba mu taba samun inda aka yi fashin baki kamar yanda yau malam adam ya nuna cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa suna bautan turu ba to amma kaga shi ya faɗa kuma alhamdulillah tun da yana nan ba za a ci masa baki da ba za a ci masa albasa da bakinsa ba eh, shi da kansa zai yi fassaran kansa to amma kan haka jama'a za mu so mu play audio nan kai da kake saurara da ka ji abin da ke faruwa in ka ji da ikon Allah uh, she mu saka maka uh, mu ba su lokaci muka in ka ji sa'an nan she mu ba su lokaci insha Allah she sa yanzu a za mu so amma kamin mu saka za mu so mallumman nan uh, bi mana su yi gaisuwa su yi dan e, eh, malam adam to jama'a ku yi hakuri network malam adam ya kawo matsala e, na malam adam yana kusa da ni nan saboda shi ne wanda za mu saka audion shi ya fi yana, yana saka mu insha Allah haka to alhamdulillah ga audio nan za mu fara sawa insha Allah shi yasa na san mallumman mu a shirye suke da aji wannan in Allah ya yarda lalle annabi iyayen shi ba musulmai bane iyayen su ba yahudawa bane iyayen su ba nasarawa bane iyayensu yan bautan turu ne iyayen annabi guda biyu yan bautan turu ne shi sa in yau zamanin ga aka samu masu bautan turu guda biyu suka haifi diya ga musulunci ga christianity ga menene shi in yaron nan ya girma ya shiga ma ya shiga musulunci ko ya shiga kiristiyanci ko ya shiga yahudanci kamar yadda yau muna da shi ga wani kiristiyan ya zo da ya shiga musulunci mu ga wani bautan turi ya zo da ya shiga musulunci haka yake saboda ba haife su cikin musulunci ba haka ne annabi uwa uba ma shi zo da musulunci shi ba musulunci shi annabi zo da musulunci shi yasa annabi a lokacin da ya tashi yana yaro hali zai yana samarantaka ya aure na na hadija duka bai da wani addini ana rayuwar jahilci ne wannan lokaci amma irin shan giya bautan turu annabi ta bari ba amma kakannin shi da ubannin shi suna yi abu lahabi uban annabi ne kai da kanka ka samu da ki kake bauta abu ja'al duka family annabi ne su ga tubu suke bauta amma wannan lokacin ana kiransu lokacin jahiliya saboda wani annabi bai zo ya kirawo su ba to haka baban annabi ya bautan turu a lokacin jahiliya amma annabi ya haya baban shi ba annabi na annabi zakariya ya roƙi Allah ma ya ba shi da ya zai zama ba annabi aha har sura dungun ya zo aka zuki sunan sunan sunan aka sama maryam Allah ya ce wai ka haya an sa'ad zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya ka tuna wani jin kai da Allah ya mai shi zakariya izna da rabbahu hafiya. khafiya a lokacin da ya je wani wuri ya boye yana roƙon Allah kala rabbi inni wa hana al'azumu minni yace Allah kashi na yayi rauni washta'ala ra'su shayban gashi na duka yayi furfura wa habli min ladunka waliya Allah na boye ina rokunka ka bani da ya zama ba annabi ya risu ni ya zo gaje aiki da nake yi wa ya risu min ali yakub ya gaje abin da ka ba iyalin gidan annabi yakub shine annabci waje alu rabbi radiya Allah ka sa ya zama yaro da zai da maganar baban shi kar ya zama yaro da zai ma baban shi kunnin karfin kunne Allah ce ya zakariya inna da bashiru ka bi gulamin sunhu yahya ya zakariya mun baka bushara zamu baka yaro mai suna yahya lam da allahu min kabiru samiya haka te handa allah ya zo ya ce wai ya yahya zirki ta babi kuwa wa na hul hukumar sabiya ya yahya kan littafin allah da karfi mini littafin allah a taura ya girma yana shekara da yana koyo mai alif ba girma ya zo girma fati ya yi menene yana yaro Allah ba shi annabci ya ce littafin nan da baban shi kakan baban shi ya zo ya suke yana rike da shi nan ya rika shi da karfi wa ate na wani hukuma sabi Allah ya na ba shi annabci yana yana jariri haka nan nawa annabi Isa umman shi sahabiya ne domin ta yi iman da annabi Zakariya kai shi ma ya rene ta kakanta sahabiya ne ta yi iman da annabi Zakariya kakanta namiji kakan shi namiji annabi eh, eh, eh, malam imrana sahabi ne shi yasa Allah ce inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala Imrana Allah ya zabi su ya ba su annabci shine annabi Isa Allah ya zabi ayyalin gidan annabi Imrana ya ba shi annabci shine annabi Isa shi yasa a takaice su Allah ba su annabci suna yara kuma Allah ya faɗi mana cikin alkur'ani amma annabi Allah wai ma kunta tadri mal kitabu imanu da kai annabi baka sani ba menene littafi menene imani shi yasa Allah ya ce wa huwa allazi eh, eh, eh, ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin wa akharuna minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizu al-hakim zalika fadlullah kaga da zalika fadlullah da Allah ya zabe ka ummi ya barka fahimci alqur'ani fadala ne babban wurin Allah shi yasa annabi ummi ne baban shi ba annabi bane umman shi ba sahabiya bane zamanin su ma ba su bin wani ba annabi shi yasa ya tashi bai san imani ba bai san karatu ba Allah ya bashi annabci wannan shi ne kuma kai min tambaya ne annabci annabci shine Allah ya baka annabci farko annabcin da aka ba annabi shine ikra bismi rabbikal ladzi halaka jibril da zo mai manzoncin da Allah ya bashi yake tashi zai wazi ya ayyul mudassir kum fa anzir wa rabbaka faqabir wa siyabaka fatahir wa rujuza hajju kaji wa rujuza bahajur wa annabi yayi nisa da turu yayi nisa da turu kar ya jin da ake bautan turu wa rujza bahajur ma'ana a lokacin da ake bautan turu annabi bai bautan wani yana zuwa wurin kenan ana bautan turu annabi bai yi in ban shi nayi amma yana zuwa wurin amma da aka bashi manzonci wa rujuza fahajur wurin bautan turu ko turayen da kansu ka ja kanka da su wala tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir hal yanzu ce fa iza fina fi naqul fa yawmaiz yawmun asir alal kafirina gairu yasir A zuwa karshe shi yasa a takaice ne annabi bai da annabci bai san imani ba bai san komai ba shin da Allah ya mai da shi manzo ya mai da shi ba annabi ya karantar da shi shi yasa wannan amma wai ka samu wani su ci annabi kuntun nabiyya wa adamu bainal ma'i wa turab wa annabi wai ni ba annabi ne shi lokacin adamu na tsakanin kasa da menene wannan hadisin karya ne hadisin karya ne malumman da suka rubuta malumman mu na alu sunna kuma sunna kuma suka ce muna hadisin karya ne bayan shiya suka rubuta bayan tijaniya suka rubuta muka ce karya bane malumman mu alu sunna na suka rubuta wannan hadisi su kuma na suka faɗi muna hadisin nan karya ne amma su fa sun rubuta wannan hadisi annabi an haife shi tun bai adamu ba an haife annabi tun bai adamu shin na annabi yake alhali annabi jikan annabi annabi adamu ne ba taba halittar wani mutum ba shi annabi adam shi ne farko shi sa in ba halitta annabi adam ba annabi ba annabi ne wannan lokacin na yake wannan karya ne da kuke kun samu mutane wannan shi ne insha Allah shi sa liman sha aminkum an yastakima wanda ke so daga cikin ku ya miku wa ma ta sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin Assalamu alaikum Malam Adam. Na'am sarki zaki. Wannan murya muryanka ne. Na'am. sannan kuma wannan magana kai kai na'am Allah ah, kamin mu shiga ciki fahimtar da muka fahimci wannan audio na farko shak adam mu kan mu muka fahimta in ka zo shi sa za mu baka minti biyu ka yi muna bayani kamin mu shiga ciki mu mun fahimci cewa kaman kana kamanta kana fifita annabi 'yaya da annabi isa cewa su tun suna ƙanana aka ba su annabta kuma ka kawo kan maganar annabi kan da muka fahimci kenan kamar kana fifita su kan annabi sa'an nan na biyu ka nuna cewa a uh, joseph my brother ka nuna cewa annabi eh, sallallahu alaihi wasallam ana kama shi ma maman shi na na amina tana kama shi ta kai shi inda ake bautan gunki ita tana bautan gunki sa'annan kuma baban shi saidi abdallah shi ma yana bautan gunki da sauransu turu sa'annan uh, kayi dai maganganu da yawa shin tunanin da muke yi haka kake nufi ko ba haka ba kuma kana da hujja cikin littafinmu mai sarki inda za ka iya ka nuna wa'annan ababa saboda wannan mun ɗauke shi ka ƙage ne yanzu haka face shi ka prove muna shin abin da muke nufi haka ne ko ba haka ba kana da minti biyu ka bayyanar da kanka sa'annan mu ci gaba eh, alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala rabbi yassir wa la ya muyassir yassir lana fi umurina وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وجميع النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم A sarki na gode da ka bani lokaci ka nuna mini abubuwa uku da kuka doki cikin magana na farko ka ce kamar na fifita annabi isa da annabi yaya kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da nake da shi in fadi a wannan magana na farko da ka fadi shine ban fifita annabi isa da annabi ya kan annabi muhammad ba amma na fifita baban annabi isa umman annabi isa da baban annabi yahya kan iyayen annabi ina so in kuna ji na sosai muna jin ka sosai minti biyun ka mun baka muna jin muna ah, na fifita annabi zakariya kan kan Abdul baban annabi na fifita na na maryam uwan annabi isa kan uwan annabi ga aliyu na ga hoton shi dan izala ne nan ga na ga ya ce wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har sa hoton kuka a nan akan wannan zance ga yan izala ma na ga wasu zana wai aidiyan ka da aidiyan wasu yan izala su yan izalan ya sha bamban to amma za mu je ji jama'a network ɗinsa ya tsaya shi sa nake magana muna son network ɗinsa ya dawo wannan minti biyu sannan ya yi minti ɗaya mun aje minti ɗaya eh, Allah tun zama da aka yi da Sheikh Abu ban sani ba shi ina jin ban jin dadin ji I'm not feeling good ban sani ba ko saboda shi ne wannan damuwar ce sarki zaki ah duk wanda yake da abin nan a zuciyar shi zai shiga damuwa zai shiga tashin hankali ya maimaita wannan magana shi na sake ji da ke shi yasa shi hankali na bani ko shi ne eh this is the reason shi ne ba na eh, ba ne ba wallahi na to shi ne Allah ya tsare jama'a mu yi hakuri har network ɗinsa ya dawo saboda muna tare da shi yana kan layi yanzu haka ya samu network problem mu yi hakuri network ɗinsa ya dawo da shi eh bai hakuri na tafiyan ya dawo da shi gaskiya ba taɓa program hakan ga har wasu 'yan isa ma ga kan tiktok na ga wani da hoton mana a shak albani zaria ya zana wai inna lillahi wa inna ilaihi she kawo simbol na kuka ya saka na gani a nan aliyu a kan tiktok na kuma ga wani kan facebook ya zana cewa <laughs> ra'ayinka da rayin mayan izala ya sha bambam Eh, to, uh, irin zama haka in aka bar mutum da irin tunaninsa ba taimaki al'umma amma in aka za zauna nan ga wala Allah shi ke da gaskiya shi ya amfanar da mu wala Allah mu ke da gaskiya shi mu amfanar da shi to amfanin irin wannan zama kenan alhamdulillah jama'a shak adam ya sake dawowa sauran minti shi daya Eh, ci gaba da maimaita eh, ci gaba da maganansa minti ɗayan ma kai mun ƙara masa minti biyu ya fara ma idan mu fahimta da kyau bismillah shi adam mintin ka biyu mu ji tunanin mu haka ne kuma me kake da shi kamin mu zo kan topic bismillah nace nace na fifita annabi zakariya shi ne baban annabi yahaya na fifita shi kan baban annabi sannan uwan annabi isa na na maryam na fifita ta kan uwan annabi ita ne um, amina hmm. amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne fiyayyen halitta ba shi daya ya fi duk halittar da aka yi tun annabi adam har zuwa mutumin da za a haifi shi karshen duniya in ka duba qur'ani ya ce muna tilkan rusulu fadalna ah, ba'duhum ba mu shekan karatu ba fa minti biyun ka ne yanzu eh, kana abinda muke tunanin haka ne ba mu shekan karatun ba Eh, abin da kuke tunanin haka ne. Haka ne, kuma ba za ka janye ba. Eh, ba zan janye ba, amma kamar yadda na faɗi maka ban fifita annabi ya kan annabi Muhammad ba, ban fifita annabi Isa kan annabi Muhammad. Eh, kuma kana bas cewa iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam suna bautan gunki kuma su lokacin da suke bautan gunki kamar kan da ka faɗi cikin audio suna kama hannun annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa da shi wurin inda ke bautan gunkin kamar kan da ka faɗa. baban annabi ya rasu annabi na cikin ciki amma kamin a haifi annabi gidansu bautan turaye ake yi shekara duka ana zuwa kaba ana bautan tura shekara duka ba wanda ke gida shekara ya kai bai je ba kamar a ce shekaran ga yanzu ne saudiya in za yi aikin haji ake ba mutane ko oh, adadi ka za su zo ko cikin kasan saudiya amma da lokacin annabi ba ce ana neman mutane adadi kaza garin saudiya a zo a yi haji ko wanda ke da dama in yana son aiki haji yayi shi yasa a zamanin umman annabi da baban annabi lokacin da musu ci annabi sun ba kakan annabi shine shugaban turai shine shugaban eh, wanda shi yasa yanzu ya hakuri yanzu zaka gyara kanu shi kan tafi ko dai haka domin cikin audio ka ce umman shi in za ta wu tana kama hannun shi ta kai shi wurin bautan turun nan haka ka da ka ce umman shi umman shi ruwaya ya nuna shekara shida ta yi eh, annabi shekara shida ya yi umman shi ta rasu amma ruwayar yan shi sun ce shekara hudu annabi ya yi umman shi ta rasu dole tana zuwa karkashin kaba kowane shekara in ana aikin hajji tana zuwa za ta kuma ba ta bari annabi yaro shekara guda gida ko yaro shekara biyu ba ta bari shi tana kan bakan ka cewa maman shi tana kama tana zuwa da shi tana zuwa da shi ba ta bari annabi da ake yi okay ka nan wurare duka sarki ba kowane magana Allah da kan shi faɗi annabi ba alhamdulillah tunda akan bakansa alhamdulillah shikenan tafsiri bashir kai ma kana da minti biyu shin abinda malam ya faɗa haka ne ya so mu bar maganan ko dai a'a kana da jayi akan wannan magana da malam ya faɗa kai ma kana da jayi cewa ba haka bane malam kana da minti biyu wato maganar shi da ya faɗa akwai wacce take da gyara akwai wacce kuma ba gaskiya bace ba don ba zai iya tabbatar da ita a ilimance ba cewar sai da tuna amina salamullahi alaiha tana zuwa da manzan Allah wurin bauta na farko tukunna sai ya tabbatar mana da shi a littafi ba ko babu alkur'ani wani malami ne ya rubuta wannan tarihin cewa ga wani rana sai da tuda Amina ta je wajen bautar gunki ɗaya kenan sannan kuma tare da manzan Allah take wani yana buƙatar ya tabbatar mana ba hasashe ba yana hasashen tana zuwa tana zuwa bayan da za a tabbai yaro wannan hasashe ne irin wannan tuhumar mai nauyin gaske da Allah ya tsarkake manzan Allah ka jingina wa manzan Allah ita ba za ka tabbatar da ita da kurin hasashe ba ya za a tabbai yaro a gida kan mutane nawa ne a wannan zamanin suke barin jarirai a gidansu tafi aiki amma tun wannan zamanin kowa ya gaya maka mu ɗauka in mun ya tabbata na zuwa bautar gunki din in ta tabbata in ka tabbatar wa ya gaya maka ba a gida take barin shi ba da shi take zuwa wannan kana buƙatar ka tabbatar a rubuce a littafi a ilmanci ba da hasashe ba tunda yaro ne bayan da za a bai shi kurin dole ta tafi shi wannan hasashe kake yi hasashe kuma ba hujja bane ba domin kai ba annabi bane ba so wannan abin da ya faɗa gaskiya ba zai iya tabbatar da shi a littafi ba amma tun da gashi da ransa da lafiyarsa ya buɗe littafi ya karanta mana wani malami ne a ina sai da amina ta taɓa zuwa bautar gunki ɗaya kenan sannan in ya tabbatar da wannan wannan bautar gunki kuma ta je tare da manzon Allah ta je in yi wannan shikenan maudu'i ya tafi amma in da in bai tabbatar da wannan ba to ya tabbata ya jinginawa sai da amina abin da bai tabbata ba kuma ya hada da manzon Allah sauran mintin ka daya ba mun ji to a'a wannan shine kurin abin da zan faɗa ya tabbatar da da'awar a eh, ilmance ya zo bayan haka akwai maganar da yayi kan annabi zakariya eh, annabi yahaya da annabi eh, isa ya kai ka ji maganan kai ma ka fahimci maganan kamar kan da mu muka fahimci maganan ne ko dai a'a kai malami ne ya ka ji maganan da ya faɗa a wurin abin da ya kamace ce annabi zakariya ya fifici sayyidina Abdullahi da matsayi na annabta cewa shi Allah ya bashi makami na nubuwa mahaifin manzan Allah kuma Allah ya bashi makami na nubuwa ba wannan fifikon farala wanda ba wanda yake inkarin wannan saboda shi yana matsayi na annabi annabi zakariya annabi ne da nassin aya alkur'ani mahaifin manzan Allah wali ne daga cikin auliya'ullah don haka matsayin annabta da matsayin waliyataka ba ɗaya suke ba matsayin annabta yana fiye da matsayin waliyantaka da haka da wannan kallon in ya ce dan yana annabi ne nubuwa ta fi waliyantaka wannan musallam babu mai ja kan shi amma Allah ya ba wa sayyidina Abdullahi wani matsayi da wata falala wanda bai ba wa annabi Zakariya ba Masha Allah lokaci ya kai ah, alhamdulillah shak ah, Adam kara da minti goma bismillah a ah, farko eh, daga cikin minti goma na zan fara kan inda muka ya aje maganar shi kun da na ajiye magana na su a cikin littattafai su su yan shi'a sun ce sayyidina ali cikin dakin kaba aka haife shi sayyidina ali kamar za wai cikin dakin kaba na'am za mu deviate za mu a'a ba za mu fita kan a ba za mu fita kan topic ba cewa suna zuwa karkashin kaba. sarki cewa eh, iyayen annabi suna zuwa karkashin eh, kaba. Eh, annabi da iyaye kan audio kan mu je kan eh, Imam Ali ba batun shi muke yi ba duka dangi ne sarki dukan su dangi guda ne eh ba batun Imam Ali muke ya hakuri fahimce ne aka <laughs> batun tiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ba batun Imam batun Annabi yake yi a wurin su an an halice sayyidina Ali da Annabi rana da ya fa ya hankuri na fahimce ka ya hankuri ban so mu fita kan mu zo kan topic ya hankuri mu saya kan topic sarki a wurin yan shi'a sun ce annabi nafsu ali ne ali nafsu annabi ne eto eh eto eh wa annabi annabi da ali mutum guda ne na said na said na said eh, sun ce annabi da ali mutum guda ne shi yasa misali zan bayar kan magana kana ji wai na na umman sayyidina ali ta haife sayyidina ali cikin kaba kuma lokacin da nakuda ya kama ta ba ma kofa ta bibau da ta kai jikin bangon kaba kawai shefe fashe shi ta shiga kuma wannan mustahili ne mustahil abinda Allah bai ma wani ba annabi ba kenan a ce wai yana zuwa kawai shi kofan dusi ya fashe ya shiga ciki shi don haka turu suka fashe mishi kofan turaye har ba bude ta ya hankuri kwantar da hankalinka komo kan topikin saya kan topikin shine audio da kai saboda ya hankuri abinda mu muke ji tunanin da mu muke ji kuma audio da muka ji ya fi karfin a wurinmu ya fi karfin abin da kake faɗiwa saboda nan 'yan shi'a da ni da kai duka mun yadda imam ali bawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam to in ana ji da annabi sallallahu alaihi wasallam shi mu ajiye sannan insha Allah ya kai lokacin wala Allah wurin tambaya ko kuma amma mu fara da main topic main topic mu fara da shi yankun. sarki kan mem topic nake kaman suna zuwa karkashin kaban nan suna eh, zuwa kaba iyaye annabi kace iyaye annabi na zuwa iyaye sayyidina ali na zuwa shi eh. nake so nuna kaman sayyidina ali da kan eh, su yan shi'a sun ce sayyidina ali cikin dakin kaba aka haife shi lokacin kuma turaye dari uku da sittin suka kewaye dakin kaba turu ake bautatawa wannan wuri wuri kuma aka ji suka aka haife sayyidina ali ka gana yi insha Allah to karatun da zan yi kaga wannan littafi biharu anwar sarki zaki ka gan shi iya biharu anwar eh na ta bihara na alkafi bari zo da shi a gan shi da kyau eh. kaga wannan littafi alkafi na'am in an ce alkafi abinda ya isa kowa in kana da shi ya ishe ka baka bukatan qur'ani baka bukatan kowane hadisi in kana rike da wanga littafi ya ya, ishe ka ka bauta kama Allah har ka gama bautar ka mutu wannan littafi ya ishe ka malamin da ya rubuta wannan littafi shine farkon malamin da ya rubuta yin shi a littafi suke addini da shi kaga kamar wurin mu mun ka doki sahihi buhari ba littafin da ya kai sahihi buhari bayan alqur'ani to su yan a qur'anin su mana cikin alkafi qur'anin su yana cikin alkafi to malamin da ya rubuta wannan yayi zamani da imamun su na karshe mahadi wai da malamin ya rubuta littafin ya kare sarki zan kawo wani magana ciki ne abin da ya sa ni ah, za a fara magana na ne zan doko magana na daga asali ne in ba ka ba ku fahimce ni wai da malamin ya rubuta littafin ya kare shaidoki ya ba na'ibai lokaci akwai wani na'ibi su suke zuwa su hadu da imamu su na goma sha biyu shaidoki littafin ya je ba imamu su na goma sha biyu shi ya sa ma wanga littafi suna alkafi tsaya tsaya Na, na. malam adam Na. taba program ni na taba hostin ka ka taba ka taba mukabala kai da kanka ka san kan da kake bi da mun nan ba mukabala ba ne kai da kanka ya hankuri kwantar da hankali suna da babi babi cikin littafin alkafi eh, zan karanta zan karanta a babi tarihi ya hankuri saya ya hankuri saya tarihin annabi zan karanta o oh, gashi tarihin annabi ba ni minti daya ba ni minti daya na'am na'am mala adam na'am kaga shesa da zan yi ta'aliki na da hmm. farko hmm. ban generalize yan izala na ce cikin izala gashi nan kaza cikin ɗarika gashi nan kaza cikin shi'a gashi nan kaza shesa kaga wanga topic ya fi karfin a ce wai yan izala yan shi'a a wanga topic na musulmi ne ka gane shesa i hankuri kwantar da hankalinka mu je kan topic in direct amma shi'a kaza to us ba shi bane topic ya hankuri domin wanda ma ya zauna da kai kan wanda topic da farko malam bashi ne ko malamin istikama ne malamin ibadiyya malamin istikama malam bashi shi yasa damu mun so ka je muna gwari gwari yanda ka ce iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam suna bautan wannan gunki da kuma nana amina tana kama annabi tana zuwa da shi wurin gunkin shi muke son ka gwada mun da kuma inda ka kawo magana annabi zakariya da annabi isa annabi haya shi muke son ka je muna shi direct ya hankuri saboda Allah yanzu kana da 8 minutes bismillah sarki na ce ma annabi da kanshi ba kowane labari aka bashi cikin alkur'ani ba Allah da kanshi ya tabbatar haka nan saboda haka an samu fassarar malamai tafsir abin nan tafsirai na ra'ayi daban-daban daban game da abin da yake yanzu haka in eh, aka ce in kawo tarihin annabi cikin alkur'ani ko abin da yake suke yi kamin a zo da musulunci abin da suke yi kenan turu suke bauta kamin musulunci ya zo Allah ya ce yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum litunzira kauma ma unzira aba'u annabi dokin alqur'ani kai gargadi ka ba mutanen da kakannin su ba musu gargadi ba fa'un gafilu su raukanannu ne kawai ba su san menene ma addinin musulunci ba su wannan mutane Allah ya ce a doki alqur'ani zuwa musu gargadi ma unzira aba'uhum ba yi ma ubanni su wa'azi ba ba yi ma ubanni su gargadi ba shi yasa annabi ya tashi kamin annabi ta shi yayin shi sun bar duniya ka gani sarki kana ji na muna jin ka muna jin ka mala eh, eh shi yasa kamin annabi ta shi iyayen shi shi sa Allah bai zo yana koro ma annabi tarihin iyayen shi amma gaba da yansu shi ka suke tana confuse mu inda ka ce annabi bai sani ba to ya aka yi kai ka sani she muke son ka gwada muna mu je ka annabi sani annabi ya ce baban shi na cikin wuta annabi bai san wani abu ba inda muke son ka tashi kenan ah sannan kuma annabi ya ce ya neme izini ya je ya neme ma'amman shi gafara Allah ya hana shi wannan magana ni na faɗi ya neme izini ya je ya neme ma iyayen shi gafara Allah ya hana shi mu ahli sunna akida mu kenan kuma abu ne da yake rubuce waɗannan malumman da suka yi wannan rubutu ba karya suka yi ba ba karya suka yi ba ya da me yasa zai je neman man man shi gafara Allah ya hana shi me yasa man Allah ya hana shi um babu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa wafatihi inji eh, biharu anwar littafin shi'a babu na babi na 168 wai wulidan nabi sallallahu alaihi wasallam li isnai asharata laylatan madat min shahri rabi'i awwal fi amil fil biharu anwar na fara da shi littafin yan shi'a wai an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam rabi awal yana da kwana goma sha biyu fi amifil a shekaran da giwa aka zo da su su karye kaba wai yau mal juma'ati ranar juma'a wai an haifi annabi ranar juma'a shekaran giwa sarki da ni da kai mun yadda annabi an haife shi rana ta ni ban sani ba da ko ka canja <laughs> da ni da kai mun yadda annabi an haife shi rana ta ni ake da ya san canza wala da amma wurin malam sai da bashir ya yadda annabi an haife shi ranar juma'a okay now gashi nan cikin littafi so ranar juma'a dukkan su sun yadda kan ranar juma'a ka haife annabi wai inda tulu ilfajiri kabila an yubu asab bi arba'ina sana a lokacin fitowar alfajari kamin a mayar da annabi manzo da shekara arba'in aka haife shi kamin a mayar da annabi manzo da shekara arba'in aka haife shi wa hamalati bihi ummuhu fi ayyami tashrik sharkiji wa hamalatu wa hamalati bihi ummuhu fi ayyami tashrik ana aikin haji ana aikin haji na turaye daga mina kwana uku na mina aka doki cikin annabi in ji yanshi shi a ƙashi cikin littafinsu kwana uku ana cikin bautan turu an hau arfa an sauko an zo muzdalifa an zo mina wannan kwana uku nan a wurin minan nan wurin aka doki cikin annabi inda jamratul wusta an zo jamura na sakiya akwai jamratu kubra akwai wusta wa wuri aka doki cikin annabi ba aka haife shi ba wa kanat wa kanat fi manzili abdullahi ibn abdul mutalib an wa abdullahi ibn abdul mutalib yana da ma gida wuri kamar yadda aka je mina yanzu ana kaka ma mutane rufa rufa amma shi baban annabi yana da gida daga mina shi yasa wa wulidat wa waladatuhu fi shi'abi abi talib amma kasan nan kasan nan da aka doki cikin annabi aka haife shi nan wannan kasan nan kasa ne na Abu Talib she Abdullah fi dari Muhammad bin Yusuf fi zawiyatil kuswa an yasarika anta dahilud dari suna da zawiyan da suke yin bautan turu in ka shiga gidan ta hagu akwai daki wurin baban annabi ya tara da umman annabi ta doki cikin shi a kwanakin mina a wannan lokacin me ake yi wuri kwanakin minan nan wannan lokaci me ake yi wuri in ji yan shi a cikin biharu anwar wuri aka doki cikin annabi kwanakin mina na uku shi yasa shi hakuri na lokacin ka ya kai amma ni na kara minti biyar shi yasa hujjanka da kai kake kan audio nan wurin 'yan shi'a ka ɗauki ko ina ka ɗauko na kara maka minti biyar shek sidi bashir don allah kai ba zan kara maka ba amma na san ka bani wannan minti biyar na kara na kara maka minti biyar eh sarki na'am shek kalubalantar da kaji audio nan na kalubalanta hmm. yan shi'a suka turu cusa ma wasu da ba yan shi'a ba wani akidan da ba akidan su ba suka duki wannan akida shine akida yan shi'a sun ce annabi tun annabi adam har ran da aka haife shi bai taba kwanta cikin kunkuru wanda ba mai sujada ba kunkuru annabawa annabi yake kwance aka transfer shi har kan baban annabi sarki kana ji na an transfer annabi tun kunkuru annabi adam zuwa kunkuru wane wane wane wane wane har kan annabi ibrahim wane wane wane har kan abdallah dukansu wai annabawa ne suka yi hujja da wani aya wai Allah ziyara ka hina takum wa ka fi sajidina Allah nan da ya ganka a lokacin kake saye cikin annabci haka suka fassara Allah nan da ya ganka lokacin da kake saye cikin annabci da jujuyewanka cikin kunkuru masu sujada sai wasu yan tijaniya suka doki wanga fassara haka annabi aka haife shi tun kunkuru annabi Adam har zuwa Abdullahi kuma dukansu annabawa ne shi yasa yan shi'a suka rubuta wannan cikin littafin su shi yasa in yau in ka ga wani dan tijaniya ya yi imani da wannan magana to sun doke su ne wurin yan shi'a yau yan tijaniya suna bari littattafai su wanda shehu tijani aka rubuta musu suna aiki da littattafan yan shi'a shi yasa wannan voice nan da ka jin nan ina raddi ne cewa annabi iyayen shi masu hoton turu ne ba transfer shi from kunkuru annaba har ka abdalla ba ba haka kai ba kuma mun ga da muke zaune da ni da kai sarki ba transfer mu kan kunkurun kowa ba kawai ni daga kunkurun babana aka doke ni aka sa cikin mahaifin mana ba transfer ni cikin wani kunkurun wani mutum aka transfer ni wani mutum hali ya zo cikin kunkurun babana ba wannan ma hankali ma bai doka amma yan shiya sun ce haka aka ta transfer annabi kuma da ayan qur'ani suka mishi wanga fassara na batanci fassarar alqur'ani shi sa ga gaido na da ina irin wadanga magana su na kai maradi ban tashi kawai jin zauna kan platform ina magana iyayen annabi mushrikan a'a raji nake mai yin shi'a kamar yadda shehul islam ibnu taymiya karamallahu wajhahu ya rubuta minhaju sunna raji zalla yayi mai yin shi'a amma kun wani bai sani ba shi ce ana yana tuhuman iyayen annabi ko yana tuhuman sayyidina ali a'a radi yake musu kuma mutum na maka radi yana dokan maganan ka da kafagi yake maka radi da shi masha Allah shi yasa in na fadi wannan magana na fadi ne ina mai shi a radi masha Allah na'am Ah, shak adam ya hankuri ah, ka yi minti goma sha biyar insha Allahu ah, na san muka komo back topikin walalan sidi bashir pick ina gani ka kuma nail kan topikin nan da kyau insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, shak CD bashir kana da minti goma أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم على خير خلقك محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الأطهار الأخيار المعصومين حق قدره ومقداره العظيم وبعد آه سركي زاكي uwa Ibrahim Adam Baba kwata-kwata ko bai fahimci maudu'in ba saboda kila ko kamar Hausa shi baya ganiya sosai ka ba shi minti goma ya ba da amsa da ne mishi tambaya akai bai ba amsar ba an ƙara mishi minti biyar kai mishi tambaya ta biyu ita ma ya ce minti biyar din bai ba da amsa ba a minti goman farko ni tambaya ne ya buɗe littafi ya karanta mana ina amina sai da amina ta kama hannun manzan Allah ta shi wajen bauta hasashen shi ne ko ko akwai a littafi idan akwai a littafi ya buɗe ya karanta mana gasan da Amina ta je da manzon Allah wurin bauta idan babu ya ce babu shine yake hasashen haka sai mu shiga ah. wani abu daban wala Allah hausanka da kamai hasashen nan ba zai gane ba yana nufin mala adam in ka zo next time yana nufin ko dai tunaninka ne kai ke tunanin haka ne ko dai a'a yana cikin littafi sai yake ce maka hasashe wala Allah kai ba za ka gane yawwa bi ma'ana akwai wani malami daga cikin malamai magabata tun daga kan sahabbai har zuwa yau wanda ya rubuta wannan maganar da ka faɗa in akwai ka ɗauko ka karanta mana in kuma tunaninka ne sai mu ji shi ma cewa tunaninka ne sannan sai mu magana akai minti biyar da aka bashi kuma na biyu ka tambaye shi ya ɗauko yanzu littafin alkafi amma yana ta kiran shi da albiharu dai da wannan kuskure ne na harshe abin da ya karanta a alkafi bai da alaka da maudu'in da muke magana akai shi kuma tambaye shi kai shin dalilin shi na faɗa wannan maganar a cikin littafin yan shi'a ne ko ku a wajen littafin yan shi'a ne shi ma bai ba da amsa ba so da Allah sarki zaki ina da abubuwan faɗa da yawa amma kada mu ɓata masu sauraro lokaci domin mai abin yadda za a fahimta kuma mai mishi adalci don kar mu ɗora mishi zargin da ba shi bane ba abin da ya faɗa tuhuma ce mai nauyin gaske ina da manganu da ya faɗa magana ana zuwa da manzan Allah wurin bauta manzan Allah bashi da addini kafin ya zama annabi akwai manganu da yawa da nake so ya bada amsa akan su yanzu mu fara da na farko tukunna lokaci na na salwantar da shi ya faɗa mana ya ɗauko littafi idan akwai tun daga kan sahabbai zuwa yau inda wani malami ya rubuta cewa sai amina ta taɓa zuwa da manzon Allah wajen bauta wannan ala fardul taslimul jadali cewa tana bautar gunki wanda ba haka bane ba zan so magana kai shi yanzu mun farlanta mun sallama jadalan tana zuwa bautar gunki ka ce tana kama hannun manzon Allah ta da shi buɗe littafi ka karanta mana idan akwai idan babu tunaninka ne kenan sai in dawo in yi magana akai me yi mishi da abin magana sarki zaki kisa ka ɗauki sauran mintin ka takwas eh, na ba shi kyautar lokaci na Okay, Malam Adam. Amma amma wannan amsa zai amsa mana kai shiga wani bayanin an haifi kaza an yi kaza an yi kaza wannan abin muke so ya faɗa mana kawai. Okay, next coming the day zo yana da 5 minutes. In ka kara mai 8 minutes in ka bi ma'ana yana da 13 minutes kenan. 30 minutes ya ɗau littafi ya karanta mana wannan tuhumar da ya faɗa. Bismillah. Kisa 8 minutes da ka ba bashi baka shiga cikin magana. Yanzu na Bana shiga ciki. Ba na shiga ciki kurin ya bada wannan amsar. Shikenan. Bismillah shi Adam. Eh sarki. Na'am. Baka baka gane bane. To barin gane. Baka gane ba ne. Abinda suka rubuta cikin littafin su bai iya kare ni shi yasa ya doki lokacin shi ya bani. <laughs> Bai iya kare. bari ya doki biharu annuwar ya bude wuri ba in bai fasaran da kyau ba ko ya je cikin polish pdf ya doki ba shi muke magana ba shi ya sa ne shiru ba shi muke magana ba wannan audio da ka yi nan shi ake son wannan magana kalman da ka yi nan iyayen annabi suna zuwa wurin bauta wato shi ake son ka karanto ina suka je ina aka gani an rubuta sun je wurin wannan bautan turu kuma suna kama annu annabi su kai shi wurin ina aka rubuta sarki na'am shek yankuri kaman kana da diya sunan shi kasim kai sarki zaki eh ina in aha ina zuwa kaman kana da diya sunan shi sarki eh, eh, kasim she wannan kan nan aka ce da kai da matanka kun je aikin haji ka gana yi bayan an je an hau arfa an zo an yi kwana daga muzdalifa aka zo mina kwana uku minan nan matanka ta doki cikin wannan dan ka kasin me ake nufi shi yasa hutanka wurin yan shiya ka doki ko ni ya zaka mu mu gane ba gaskiya sarki in ka mai huta cikin littattafan mu bai yadda da shi yasa abin da ya dan shi nake lazimtan shi da shi eh mun sani da muna so ka kawo a yanzu ba da shi ba da duniya ne maladam wallahi wanga magana sauki ne ba ana neman wanda ya wanda ya win ko wanda ya lose bane a'a zance ake yi kan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na san na tabbatar kai da kanka kana neman fahimta kana kana neman daukakan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka ni ma haka masu saurarin mu haka ka gane wannan magana da ka faɗa yana cikin littafi ne ko dai a'a tunaninka ne she mu wuce wurin sarki nace kamar yadda kai da matanka ka sadu da ita a filin mina kwana uku na mina ta doki ciki aikin haji ka kai ita ma amina da Abdalla a wurin filin mina cikin kwana uku nan wurin ya sadu da ita ta doki cikin annabi Oh, haka shi a suka faɗi gashi cikin ah, littafi. Saya saya saya saya ni kamar yanzu na gane abu sanka. Kana nufin cewa kaman a cikin littafin shi'a an rubuto cewa kamar nana amina da sa'idi abdullah sun je aikin gunki sun je aikin turu sun je bautan turu she suka sa hajjin da suke yi wannan lokaci hajin wane suke yi ya kuri ba Qur'ani ya nuna mana hajin da suke yi sarki eh to karan shi aka ce wai ka karanto muna wurin yanzu yanzu is egal is egal we don't care kowane littafi za ka karanto karanto a gashi nan ga inda aka gwada sun je wannan bautan turu shi malam sidi bashir yake nufi kawai ko na shi'a ne ko na sunna ne ko na bible ne ma a karanto muna wurin gashi na domin musulunci yana tafiya da hujja ne yanzu kaset misali kaset example da ni da kaset example da ni hujjan da zan tambaye ka shine waye gan mu hujjan mu kenan to da suke bin ka su suka rubutu kai ne kana tafiya journalist na bin bayan ka eh, journalist ne ko sai su suka rubutu eh eh shi sa wannan journalist na ke so ka kira ka gwada ga sunan ga gashi nan alkafi gashi alkafi bihar al vid good karanto muna shemu shemu muji kawai that's it wai dan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam li isnai asharata laylatan madat min shahri rabi'il awwal an haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam kwana goma sha biyu na watan rabi awwal fi amil fil a shekaran da aka yi giwon yawmal juma'ati ranar juma'a ka haifi annabi ma'al zawali a lokacin rana tana ta yi zawali inda wani aidan wai kuma wani ruwaya ya ce inda tulo ilfajir lokacin fito alfajari ne kabla an yuba asabi arba'ina sana kamin a mayar da annabi manzo da wadda shekara arba'in aka haife shi kuma ranar juma'a wa ta bihi ummuhu umman shi ta doki cikin shi kuma annabi ta doki cikin annabi fi ayyami tashrik muna jin Mm. ya samu matsalar network ko? Ya samu matsalar network. Mu yi hakuri zai dawo, zai dawo, mu yi hakuri jama'a. Masu kiraye-kirayen wayansa don Allah ku daina ku ku ku ku ke stop in ba ku son kuma ya zauna ne shi ku zo ku rubuta ku ce masa ya sauka kawai. To, mutum na program kun ta sa ban sa abin da kuke so ba wannan magana magana ne mai nauyi kan annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi kisa kamin a fara program kuna ji mun tambe malam adam maganansa zai janye ba haka ba ne, ko kuma ya gyara kawai da an wuce nan da shi dai malluma su yi mana addu'a kawai su yi mana dan bayani kawai mu tashi wato shayi wato a cikin littafin ku ku ka rubuta wannan kenan ai shi nake so in ji wajen oh aha domin ya fara karantowa cikin littafin ku na bismillah shakci adam ya zo bismillah na ce wa hamalati bihi ummuhu fi ayyami tashrik Kuma shi ta doki cikin shi shi annabi a kwanaki uku da ake yi amina a wannan kai uku nan da aka yi aminan nan wurin mai ta doki aka doki wurin mai ta doki ciki ma'ana wannan daren nan wannan sadu wannan cikin kwana uku nan aka doki cikin annabi indal jamratil wusta a wurin jamra na ka san kamar suna kewaye kama funtu suke kewayewa suna nake da jikinsu ne ƙara suna nake da jikinsu ne ka kuma ƙara muna dogon magana a ah, wannan rubuce yana nan rubuce ne ya tufu na bilbait nan suna kewaye kaba funtu ne da iyaye annabi a kami a haifi annabi abin da ake yi kenan sallallahu alaihi wasallam kami a haifi annabi abin da annabi ya zo iske kenan sarki to sarki ka san da ake aure kan ana iya gida an an rataye flag fari farin farin flag kan ka akwai budurwa gidan ga in kana kace shi ka shiga kawai a baka daki kai kwana da ita wanga na wuce shiga a yayi kwana da ita ta doki ciki sha doki da a zo da samaru kan duka su zo su amma she ya hankuri ya hankuri tun da dai ka kira suna na a cikin wanga magana mu mun taba samun labarin cewa sayyidi abdullah baba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata wanda ta nemi take ganin wani sha'awansa take neman ya bi ya kwanta da ita shi ya hana ya hana ya ce sam kuma ta nuna ga irin kyautayin ababen da za ta bashi sam bai yi ba kuma haka maman annabi sallallahu alaihi wasallam saliha ce to saduwansu na kwana na farko wannan hasken nan wannan sha'awar da ake ganin sa aka zo a ba ganin shi kuma ana ganin shi kuma a jikinta to shin akwai inda magana nan da kai akwai inda aka nuna cewa maman annabi sallallahu alaihi wasallam da baban annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan abun da kake faɗa suka yi ko dai a'a abin da ni nake faɗa mun ji a ma haka aka yi kakan annabi abdul mutalib akwai macen da shi suke son baban annabi aure akwai macen da su wannan su suke son baban annabi aure baban annabi sun yi wani tafiya ne daga madina abu ne je hadu da nana amina ita amina mutuniyar madina ne sarki kana jina na'am aha shi da zai aure ta ma ba su so su yadda ba baban ya kuke family ba su so ba family annabi ba su family eh, eh, abdallah ba su so su yadda ba domin su suna ga wanda su suke son baban annabi ya aura da yake wanga yana cikin littattafai mu ne na karanta mishi bai yadda amma saboda ka doko ne da shi ka damu da mu mu masu ji eh saboda shine nake kuro maka eh, shi sa wannan mace nan bayan baban annabi ya ya aure man annabi ne wannan mace ne take son ta doki kanta tana ba baban annabi Okay, wannan wannan labari da na bayan nan ba gaba Shi nake kara maka eh bayan ya Amina ne eh bayan ya aure Amina Oh, shi yasa wannan haske da ake cewa eh, bi ma'ana Nana Amina ta gaje shi bayan auren su da saduwa wannan wannan duka ba gaskiya bane. ba gaskiya bane kenan. Lokacin da ta doki cikin Annabi ta sake. <laughs> Bala da kamar mu da kai kuma mun confuse. ce ba lokacin da ta doki cikin Annabi, lokacin da Annabi ya zauna cikin mahaifanta, Nana Amina ta sake ko minta daban ne. in ta yi kwana ma abubuwan take gani daban ne saboda shi annabi ba saboda baban ya sadu da ita ba ne, saboda shi annabi da ta doki cikin ai bai yiwuwa yi namiji kada ya zama mutum sai an hada da nan mace falyanzur al-insan mimma khuliqa khuliqa min ma'in ya yahruju min bayni sulbi wa tara'i shi sa mani ruwa biyu za su garwaye su zama mutum shi sa mani baban annabi kawai yana kunkuru annabi bai zama annabi zama possible shi ya garwaya da na amina kamar da doctors suka yi bincike suka gani shi da lokacin da ya garwayan nan ita amina ta zama wani abu daban maladam wallahi kana kana kana ta kara a baba da yawa domin ga tutu da muka muka kunna wanda kai ka amince kai ne shi cikin wannan zance kuma ka kuma kara muna cewa kaman zamanin da kamin a yi aure ana saka farin kyalle ne aka saka farin kyalle gida bi ma'ana kowane namiji ya shigo in ya hmm. shigo ya zo ya sadu da wannan mace wanda ta yi masa kawai shi ya aure ta wato kowa na zuwa ya doki ciki sha zo da sama mm, mm, waɗannan eh, katoci ce maka she ni maka wannan hanyar wani aure kenan ina zuwa hanyar hanyar wani aure da ka kawo wanga magana yake baka labari sai saboda lokaci zinara wani abu bane ya eh, shi tsashe ce maka ga an ce mana ga kan da aka yi iyayen annabi su suka sadu ya yi bambanci da wannan to abin da shi ya je ya ganta ma madina ne ya approach daga madina ya ganta ya approach ba maka ya ganta ba na zo da littafi kaga wannan littafi sarki kaga wannan littafi eh tarihi kabari eh. an wallafa shi ya fi shekara dubu da dari biyu kaga wannan littafi eh tabakatu kubura an wallafa shi ya fi shekara dubu da dari wannan yana daga cikin farko farko littattafin tarihin mu ahlu sunna da kai kuma ciki sarki domin shehu ibrahim yas bai da wani littafin tarihin ba wanga littafi ba ka gane ai amma in na ciro wani tarihi ciki malam bai yadda amma shi na fara da shi nashi da suke ce annabi ba taba zuwa da annabi wurin turu ba nake ce littafin suna nuna a wurin aka doki cikin annabi littafin shi ne ba ku son ku fahimce ni sarki zaki idan yi magana mai kwanakin nan aka doki cikin wanda sani. ya karasa ya karanta har yanzu bai karanto abin da ya faɗa ba ai sarki bai zai doko biyaru annuwa shi ya karanto na bibiyan shi in bai da shi ya download yanzu kan fone ni na zo da littafin fa ba pdf bane a takaice a takaice ba eh, littafin biyar alkafi alkafi abin da sa nake biyar annuwa na download kan fono na shi ma na cire maganganu ciki amma alkafi wannan wannan shine littafin shi'a wai imamun shi ya samu wannan littafi suna alkafi yanzu mala adam wallahi in ka wanda zai bibiya wanga program ga duka ina gani ya ce ma debating kamar ni da kai <laughs> ni da kai saboda ni ai sarki in ni da kai muka fahimce mutane sun fahimce mu eh, <laughs> Ka kaga to kai fi musa bani da kai mu yi abin da nake ah, yana ji ya ah, yana ji yana da magana ya fadi yana ji <laughs> yana da magana ya fadi abin da yasa ka gani nake shigowa ina Allah Allah ka dawo kan topic nan kan ne kan topic nake so sai a haife annabi kwanakin mina wuri aka dubi cikin annabi a sarki in na faɗi aka ba ta wai wuri aka doki cikin annabi ba haka bane ya kawo fi ai eh, eh, alkafi alkafi ya kawo ya karanta abuwabu tarih abuwabu tarih alkafi gashi abuwabu tarih ya karanta yasa mala da ya kuriyo mutum ya yi yanzu ya magana kan annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai ganda aka rubuta ba ma magana kan wani annabi da kai sai ya shi rubuce mutum da an doki cikin shi kwanakin mina kuma kusa da jamara na biyu muna aka doki cikin shi kuma gidan wani fa gidan wani dakin wani sunan mai shi muhammad bin yusuf muhammad bin yusuf dakin wani ba dakin ma abdalla ba gidan dakin wani ana da miyan kuri mu aje wanga magana yau na karbe ka bakwanci tsakanin kai da ba ma annabi ashi ya haya kamar yau ka zo na karbe ka bakwanci kai da ko ka karbe ni bakonci ni da matana she Allah ya sa muka saduwa ya zo Allah sa saduwa ya zo aka samu ciki bai zama wani ka gano she ka gano kaman guri na a gidana da ka zo bakonci eh, wuri matan ka duk wannan ce to wuri na wuri aikin turu wurin wurin wurin abin nan shi eh, abin da ke so mu fahimci ke eh to abin da mallumman ke malam yake muke so mu ji Shi na faɗi na cikin littafin shi. E mun ji wurin aikin turu ne amma abinda da muke so mu ji sun je aikin tu su sun je aikin turu ne. Sarki ba su je ba me kai su wurin jamara na biyu. <laughs> Jamara na biyu inda jamaratul wusta wurin jamaratul wusta yanzu yanzu yanzu mun ji malam siri bashir hankuri kana da minti biyar muna jin ka kai ma sarki zaki abin da ya faɗa a audio ba shi ya karanta a littafi ba kai ma kai kai canja wa mutane tunani kai ma baka hango shi ba cewa yayi ana kama hannun shi a je da shi Odin eh, yana nan eh, idan yana shi a maimaita mishi abin da nake nufi kenan nayi nayi sai yana cewa an samu cikinsa, me alakar an samu cikin mutum da kuma an kama hannun shi akwai bambanci sanda ka ce an kama hannun manzo Allah an haife shi har ya fara girma sannan aka je da shi wajen bauta yana da bambanci da an samu cikin shi mai tsarki a wani waje to shayi ina zuwa ya hakuri ina zuwa yanzu yanda za mu yi yanda za mu yi zan kuma maimaita audio yawwa ya ji abin da ya faɗa abin da ka faɗa za ka karanta mana eh she mu doki minti biyar mu bashi ka kuma minti biyar mu baka kawai she mu bude layi saboda ni dai gaskiya ba mu samu abin da mu zai bata mana lokaci a wannan sa daga ganye mini ni da shi ta magana kunna masa yaji dan in bai tabbatar ba ba zan ɓaci lokaci da in magana akan abin da babu shi to masha Allah bari mu ji yanzu jama'a mu ji malam Adam ya hankuri ji wala Allah ka faɗa amma baka bi abin da ka faɗa ɗaya bayan ɗaya ba yasa ji abin da ka faɗa malam Adam ya hankuri mala adam mala adam kana ji na ina ji to yanzu ji abin da ka faɗa sosai ji ba musulmai bane lalle annabi iyayen shi ba musulmai bane iyayen su ba yahudawa bane iyayen su ba nasarawa bane iyayen su yan bautan turu ne iyayen annabi guda biyu yan bautan turu ne shi yasa in yau zamanin ga aka samu masu bautan turi guda biyu suka haifi diya ga musulunci ga christianity ga menene shi in yaron nan ya girma ya shiga amma ya shiga musulunci ko ya shiga christianity ko ya shiga yahudanci kamar yadda yau muna da shan ga wani christian ya zo da ya shiga musulunci ga wani mai bautan turi ya zo da ya shiga musulunci haka yake saboda ba haife su cikin musulunci ba haka ne annabi uwa uba ma shi ya zo da musulunci shi ba musulunci shi annabi zo da musulunci shi yasa annabi a lokacin da ya tashi yana yaro har yanzu yana samarantaka ya aure na na hadija duka bai da wani addini ana rayuwar jahilci ne wannan lokaci amma irin shan giya bautan turu annabi ta yi ba amma kakannin shi da ubannin shi suna yi abu lahabi uban annabi ne kai da kanka ka abu lahabi turu ke bauta abu ja'al duka family annabi ne su ga turu suke bauta amma wannan lokacin ana kiransu lokacin jahiliya saboda wani annabi bai ya kira su ba to haka baban annabi ya yi bautan a lokacin jahiliya amma annabi ya haya baban shi ba annabi na annabi zakariya ya roƙi Allah ma ya bashi da ya zai zama ba annabi aha hal sura dungun ya zo aka zuki sunan sunan sunan sunan aka sama maryam a kusa na tafi malada ka haya ku bar ya dawo kuma ya damu eh mun tsaye mun tsaye da audio shi sa shehi ina gani ba ma ga malam adam ba ga mu duka in dai wanga magana ba mu samu hujjansa a cikin littafi ba ya kamata mu duka mu tuba kenan domin ba zai iya kawo shi ba babu shi a littafi tunaninsa ne kurin amma ba zai zo ya karanta mana haka malafata ya yi a kawo inda aka rubuta a haka yanzu ga malam adam ya tawo mun tsayar da odin ok good malam adam na ok mun tsayar da odin bari ya continue ya aisat zikiru abu. rabbika abdahu zakariya ka tuna wani <coughs> zakariya iznada rabbahu nida'an hafiya a lokacin da ya zai wani wuri ya boye yana roƙon Allah kala rabbi inni wa hana al'azum minni yace Allah kashi na yayi rauni washta'ala rasu shayban gashi na duka yayi furfura wa habli min ladunka waliya Allah na na boye ina roƙonka ka bani da ya zama ba annabi ya risuni ya zai gaji aiki da nake yi wa yarisu min ali yaqub ya gaje abinda ka ba iyalin gidan annabi yaqub shine annabci waje alihu rabbi radiya Allah ka sa ya zama yaro da zai yarda da maganin baban shi kar ya zama yaro da zai ma baban shi kunnin karfin kunne Allah ce ya zakariya inna da bashiru ka bi gulamin sunuhu yahya ya zakariya mun baka bushara za mu baka yaro mai suna yahya lam da Allahu min kabiru samiya haka te handa Allah ya zo ya ce wai ya yahya ko kitaba bi kuwa wa atainahu na sabiyya yaya ya kari kan littafin Allah da karfi minin littafin Allah a taura ya girma yana shekara da yana koyo mai alif bawo yanzu ya girma ya yi fati ya yi menene yana yaro Allah ya bashi annabci ya littafin nan da baban shi kakan baban shi ya ya suke yana rike da shi nan ya rika shi da karfi wa ate na wal hukuma sabi Allah ya wai na bashi annabci yana yana jariri haka nan nawa annabi Isa umman shi sahabiya ne domin ta yi iman da annabi Zakariya kai shi ma yare ne ta kakanta sahabiya ne ta yi mana <coughs> kakanta namiji kakan shi namiji annabi eh, eh, eh, malam imrana sahabi ne shi yasa Allah ce inna Allah safa adama wa nuha wa ala wa ala imrana ala imrana Allah ya zabe su ya ba su annabci shine annabi Isa Allah ya zabi ayyalin gidan annabi imrana ya ba shi annabci shine annabi Isa shi yasa a takaice su Allah ba su annabci suna yara kuma Allah ya faɗi muna cikin Alƙur'ani. amma annabi Allah wai ma kunta maliki ta bu wala imanu da kai annabi baka sani ba menene littafi menene imani shi yasa Allah ya ce wa huwa allazi eh, eh, eh, ba'atha fil ummiyina rasulan ya tulu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin wa akharuna minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim zalika fadlullah kaga da zalika fadlullah da Allah ya zabe ka ummi ya bar ka fahimci alqur'ani fadala ne babban wurin Allah shi yasa annabi ummi ne baban shi ba annabi bane umman shi ba sahabiya bane zamanin su ma ba ba su bin wani ba annabi shi yasa ya tashi bai san imani ba bai san karatu ba Allah ya bashi annabci wannan shi kuma kai min tambaya menene annabci annabci shine Allah ya baka annabci farko annabcin da aka ba annabi shine ikra bismi rabbikal ladzi halaka jibril ya zo mai manzoncin da Allah ya bashi yake tashi zai wazi ya ayyul mudassir kum fa anzir wa rabbaka faqabir wa siyabaka tahir wa rujuza fahajur kaji wa rujuza fahajur wa nabi yi nisa da turu yayi nisa da turu kar ya jin da ake bautan turu wa rujuza fahajur ma'ana a lokacin da ake bautan turu annabi bai bautan wani yana zuwa wurin kenan ana bautan turu annabi bai yi in ban shi na yi amma yana zuwa wurin amma da aka bashi manzonci wa rujuza fahajur wurin bautar turu ko turayen da kansu ka ja kanka da su wala tamnun tastaksir wani rabbika fasbir hal yanzu ce fa iza nukila fi naqul fa yawma idhin yawmu asir ala al-kafir gairu yasir har zuwa karshe shi a takaice ne annabi bai da annabci bai san imani ba bai san komai ba shin da Allah ya mai da shi manzo ya mai da shi ba annabi ya karantar da shi shi sa wannan amma wai ka samu wani su ci annabi Eh, eh, kuntun nabiya wa adamu bainal ma'i wa turab wa annabi ni ba annabi ne shi lokacin adamu na tsakanin kasa da menene wannan hadisin karya ne hadisin karya ne malumman da suka rubuta malumman mu no alu sunna kuma suno kuma suka ce mun hadisin karya ne bayan shi'a suka rubuta muka ce karya bane bayan tijaniya suka rubuta muka ce karya bane malumman ma alu sunna no suka rubuta wannan hadisi su kuma no suka faɗi mun hadisin nan karya ne amma su fa sun ko wannan hadisi annabi an haife shi tun bai adamu ba an haife annabi tun bai adamu shi na annabi yake alhali annabi jikan annabi annabi adamu ne ba taba halittar wani mutum ba shi annabi adam shi ne farko shi sa in ba halicci annabi adam ba annabi ba annabi ne wannan lokaci shi na yake wannan karya ne da kuke kusa ma mutane wannan shi ne insha Allah shi sa liman sha'a minkum an yastaqima wanda ke so daga cikin ku ya miku wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin To, uh, alhamdulillah, Mala Adam, na san ka sake jin odiyon ka da kyau ko? Kwarai kuwa na ji ni na faɗi. To, wannan abin da... Bari mishi tambaya sarki zaki. Eh, ya hankuri Malam da lokacin... Ok. Yanzu Mala Adam, da kai za ka yi magana. Bari mu bari sarki Sidi da ya magana. Eh, a, ni tambaya kun zan mishi. Okay, na san Malam Adam kaji inda ka ce manzan Allah na zuwa wajen bautar. Kaji ko baka ji ba? Manzan Allah na zuwa ka ba. Wajen bautar da su Amina suke yi. Wurin bautar turu ne. Wurin bautar eh, turu. Eh manzan Allah ka ce yana zuwa wajen. Yana zuwa wajen. Karanto mana a littafi. Annabi da kanshi yana zuwa wurin har ma ku kun kawo ruwaya da shi da sayyidina Ali ka karanto a littafi ka karanto a littafi kun kawo ruwaya kamar da shi da sayyidina Ali na zuwa wurin yana sallah suna sallah ku kun kawo da cikin ruwaya karanto karanto a littafi Gani tattafai da yawa baka bani dama in karanta yanzu kana yawan karanta wani abu daban kuma. Wallahi baka dama malam. <laughs> Karanto ɗaya daga ciki. Ɗauki littafi ɗaya karanta inda annabi yake wajen bauta, bautar gumaka. annabi na zuwa karkashin kaba haka na fadi maka wurin ba ta kai yana zuwa karkashin kaba ba ta kai yana zuwa wurin bautar turu karanto wajen ai ai a kasan makka gaba da ban da ake bautar turu kaman karkashin kaba kai dari uku da sittin yake wuri fa kani a haife annabi kai dari uku da sittin yake wuri yana zuwa wuri wuri ma yake sallah amma shi ba kaba baya duba kudu baitul maqdis da ba kaba bayan zuwa baitul maqdis saboda ga turayen tana zuwa wuri har ya je wani lokaci ya yi jingina da kaba uwa uba ma da aka gina kaba karshe wani dusi ma annabi ya daga ya bayar aka samu da aka gina kaba sabu an rushe ana gina sabo an rushe kaba akwai wani du akwai wani dusi a guda ya saura ana neman alike aka duba kowa wa ya kamata ya daga ya bayar alike annabi ya daga su suka zabi annabi ya daga ya bayar sandan shi na karya sarki sarkin karanto ta dubina isa ba sarki zaki ba shi muke magana ba fa kai kai kana kana biye shi na bata mana lokaci so yake gudu daga maudu'i ni ba wani na tambaye ka ba abin da na tambaye ka zan maka adalci guda ɗaya masu sauraro su ji mu zan maka adalci guda ɗaya Adalci zan maka shine kila Hausa ce bata ishe ka ba abin da kake nufi kana so ka ce manzan Allah yana zuwa Ka'aba babu wanda yake wannan inkar domin Ka'aba nan ne manzan Allah yake zuwa yake kiran mutane amma abin da muke so mu ji kamin ya zama ba annabi kamin ya zama ba annabi yana ya aure Hadiza bai jima ba aka yi tajdidu bina'il Ka'aba ya aure Hadiza bai jima aka karye Ka'aba aka jina shi sabo za mu sauka kan topic gaskiya ba shi bane magana da ake faɗi har yanzu ba zo ba shi yasa the most important mu da abin da muke son mu ji a karanto muna ba gani ba alhamdulillah za mu gudu layi a ah, sarki zaki a kowace tambayar ita ma ai bai amsa tambayar wannan mun gama wannan mun ji babu ai akwai wata maganar <laughs> da a ah, na ce kaban da kanshi da ake ginawa tura yake kai wayar annabi ya daga dusi ya bayar aka sa annabi ya daga dusi dusi daya bulogu daya za a liƙe da shi wani rani annabi ya daga ya bar ba ba shi zuwa wurin ba ai zuwa wurin turuna tura yake kai waye wurin na ga she na ga shehi na kamar shak kashiful asrar ya zo kan layi malam basha in kana kan layi don Allah ka rubuta mu ganka kai kuma malam basha insha Allah yanzu zamu bude layin tambaya insha Allah saboda gaskiya mun zauna one one hour 13 minutes akan wannan topic amma bai iya tabbatar da ɗaya daga cikin abubuwan da ya faɗa a audio ba eh, kawai tunaninsa ne ya ah, ci ya koshi ya ah, eh, faɗa. Wani rubuto nan ba mu ga first caller ya call. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaika salam hujja. Sheikh Ismail Alfarma Kwanni. Bismillah. Ana lafiya. Lafiya. Kala Sheikh inda kake jin program nan da ka low volume wurin da yan kuri Sheikh. Na ce kana jin program wani wuri da ka kashe wurin yana shigowa nan yan kuri Sheikh. Yanzu kana jina. na? miye program yan ba? Yanzu muna jin ka. Okay. Na. Eh, sarki zaki sannu da kokari. Sannu kare, sannu kare, dai Sannan dukkanin bakinka ina musu barka da zuwa a wannan peji din. Masha Allah shak. Suna suna amsawa. Eh, daga farko eh, zan so in yi magana ne da shi wannan ba ya ne. Uh, ah, Shek Adam, masha Allah. Eh, okay, okay. Eh. Domin kawar ina ganin wasu na cewa shi ba wahabiye ba ne insaban shi ne ba wahabiye da ma'anar kalima kuma abubuwan da yake yi ga janabi ɗin annabi rahama sallallahu alaihi wasallam wa alihi in ka ji aksiyan ga ba wahabiye to ta kiyaye yake yi wannan shi ne gaskiyar lamari hmm. Malam ya yi maganganu da yawa waɗanda maganganun suna da tada hankali a janabin annabi rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi. Hmm. Amma kafin in je a waɗannan wurare zan so har in dan yi bayani kaɗan game da abin da shi malam ya kafa hujja lokacin da aka tambaye shi. Abin da aka tambayi malam shine lokacin ma wanda ya yi ana zuwa da annabi ma'ana iyayen shi zuwa da shi. Kuma duk mai saurari ya ji ana neman ya gwada wajen bai gwada ba. Lokacin da kuma aka matsa sai ɗauko alkafi ya ce a ciki zai ba da ansa. Hmm. mutane su daina ganin abin da yake yi rage yake wa shi'a annabi rahama sallallahu ba na shi'a ne kawai na ji daɗin magana da ka faɗa da zunnan cewa wannan matsala ba ta shi'a da sunna ba ce annabi na kowa ne Mm. sallallahu alaihi wasallam wa alai saboda haka wannan mutumin hari yake kaiwa dukkanin musulmin duniya na sun yi ruguza <coughs> da kimar annabi rahama sallallahu alaihi wasallam na'am malam buhari gyara nan ba mu kai mistake eh, eh bismillah shek na bismillah na farko riwayar da ya kafa hujja da ita ya jahilci riwayar miya niyya miya domin riwaya ce ta farko da ta zo a babu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa eh, idan littafin nake rike da shi shine sharhu usulil kafi na as-sayyid Ja'far al-Husaini ash-Shirazi a abwabu tarikh yake cewa wulidan nabiyu ولد النبي صلى الله عليه وسلم لاثنتي عشرة ليلة مدت من شهر ربيع الأول an haifi annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi a dararuwa goma sha biyu da suka shuɗe na Rabiul Awwal fi Amil Fil a shekaran Giwa kana saurari sarki na'am na'am na'am to ita wannan riwaya ba riwaya ce da yan shi'a ke itikadi ko suke tsoro a kanta ba a gun 'yan shi'a wannan riwaya ba mu'tazira ba ce na ɗai yalla baka saka saba ji a shafin ka 'yan shi'a na cewa sha bakwai ga rabiul awwal shi ne rana haifuwar annabi rahama sallallahu alaihi wasallam kuna shi da kyau muna jin ka bismillah duk da cewa a cikin alkafi shi ya kawo sha biyu ga wata amma yan shi'a ba sa ruwaya ba sa aiki da wannan riwayar don suna da wasu ka'idodi kwara biyar na tarjihi ko da riwayar ingatatta ce ta yi muwafaka da ahli sunna to tun da muna da riwaya da ta saba ma wannan riwaya wannan riwaya yan shi'an duniya gaba daya in karya ne suka karya ba su yadda da cewa ranar sha biyu ga watan rabiu awwal aka yi manzo Allah ba suna maganan sha bakwai ga watan rabiu awwal wannan kuma ɗayan dalili ne cewa yan shi'a ba sa kallon duk abin da ke cikin kafi ta ne dole a karba dan ga wata riwayar da ya kawo farko-farko a abuwa tare yan shi'a sun kauce mata ba sa aiki da ita to tunda mun dan ji ra'ayi kaɗan ina malam zai gano hakikanin tarihin yan shi'a abinda a yi tukadin su ya koma a cikin al-iqbal fi kitabin nubuwa a cikin al-iqbal eh, an kutubin nubuwa na sudok rahimahullah yace annal hamla bi sayyidina rasulillah lalle cikin da aka yi da annabi rahama ana da aka yi cikin annabi rahama sallallahu alaihi kana lailatul juma'a cikin ya zamo daren juma'a daren juma'a ka ji wannan <coughs> ko ba ku ji na ne a ah, muna tare kai mun shiru muna tuna jin ka okay okay okay sai shi anan da yake kawo irin waccan riwayan sai ke daren juma'a aka yi cikin sa lailatul baqiyat min jumada akhar daren da ya saura daga jumada akhar idan ka ɗauko lissafi daga sha biyu ga watan jumada a sani zuwa sha bakwai ga rabi'ul awwal zai baka wata tara ala da kwana biyar wata tara da kwana biyar wannan kenan kaga inda ya koma wata riwayan koko ya san ra'ayin shi'a a kai da tun ma inda ya gini a can da yake so ya muna nawa annabi har yana wa annabi baban annabi gori cewa ba ma a gidan ba ma a gidansa ne gidan wani ne nan ma rudu ne ya kwada wa ya gaya mai gidan wani ne bai karanci riwayan da kyau ba saboda bala'in yana haƙoran ya ci mutuncin annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wa alihi ga abin da riwaya ta ci gaba cewa sai ke cewa wannan ya faru yawmal juma'a ma'az zawal warwi aidan inda duru'il fajar kabla an yub'asa asabi 40 sana ma'ana hakan ya faru an yi cikin sa tun kafin aiko shi da annabta da shekara arba'in domin ai daga sadda aka haifai da ya shekara arba'in aka bashi annabta sai ce wa hamalat bihi ummuhu fi ayyami tashrik mahaifiyarsa ta yi cikin sa a kwanukan da ake gashin nama inda jamratul jamratul wusta kun wasu wusta sarki zaki idan muka ce wannan an haife shi a ran da aka aiki yancin Ghana shin hakan yana nufin cikin taron an ka haife A'a, ah, <laughs> sam sam sam sam sam sam sam sam ba hakan me yake nufi hmm. me yake nufi muwafaƙan <laughs> kwanuka hmm. muwafaƙa ta kwanuka ma'ana a bisa muwafaƙan kwanukan da ake a kwanukan ta shariki a bisa wannan muwafaƙan riwaya ke nufin aka haifi annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace wa kanat fi manzili saurara ku ji riwayan fi manzili abdullahi bin abdul muttalib ya ai dazu ya ce ba gidan abdullahi bane ba ka ce ba eh wa ba gidansa bane wa gidan wani ne to ya duba wanda a hannunsa ya kalla ka gane budadde ne ya rude ne ga ya ake a fi manzili abdullahi bin abdulmuttalib a gidan abdullahi dan abdulmuttalib abdullahi dan abdulmuttalib shine ba mahaifin annabin rahama gida ne hmm. ka ji wannan a gidan shi to sai cewa hmm. saurara ka saurara ka eh. idil eh, eh, isbah ya samu sai ka ce wa wala waladatuhu wa hu fi shibi abi talib fi dari muhammad bin yusuf an haife shi a cikin inda ya zama shi ibi abi talib a gidan muhammadu dan yusuf kenan sai ya ɗauko wurin da aka ɗau ciki ya ɗora shi wurin haihuwa bai ma gane ruwayan ba yana rawa kai <laughs> jama'a ku ya guri shek eh, shek da yake magana <laughs> yana karatu a nan dole mu ba shi <laughs> lokaci sosai shek mun kara maka minti biyu masha Allah bismillah kuma ga karanta ina tambayar zamba mamala ina tambayar zamba mamala eh to malam malam malam mun rasa shi zai dawo yanzu na'am eh na'am muna jin ka saboda anan abinda shi ne asharihu yace yace wa kana fi manzili abdullahi bin abdul muttalib li anna manzilahu kana qariban min al jamrat al wusta yace ma'ana inda aka samu cikin annabi rahmatullahi wa alihi ya zama kusa ga jamra alwusta amina wala allahu yace yana yiwa kana kar da raba haimatan hunaka ya buga haima ne a wurin liya bita biha ayyamu tashari dan ya kwana a wurin a kwanukan tashariki kaga abin da su ɗan a suka faɗa ya muna na ma'anar riwayat. Shek ya kuri tsaya tsaya, shek ya kuri minti, seconds tsaya tsaya. Malam Adam, eh, linkin da ka turo mini kamaran eh, ka bai sho sake phone fonin da ka saukan nan shi ne kamata ka sake use ka sake da ka yi ka hau ya hankuri malam adam to bismillah shek bismillah to kaga wannan eh. sai ya koma cewa ya ce wa wani datu hufi shi abi abi talib kaga wurin da aka cikin sa shine amina wurin haifuwarsa shine gidan wannan da yake cewa dari muhammad bin yusuf da ke so ya gora ma baban annabi rahama sallallahu alaihi cewa ana mai aka yi ba ma gida ne na ba Mm. kaga ya samu ba bai ma gane matanin hadisin kansa bai salladu akan sai gane ma'anan me ake nufi ba wannan yasa imamu imamu sarki ya cewa hadisi guda da da diraya akan sa ya fi riwaya dubu da ba ta da diraya akan su mm. na'am kwata kwata bai fahimci dirayan riwayan ba mujalladin mm. jarradin na kalle ya na kalo ne kawai ok a takaice ya ɗauki inda aka haife annabi ya ba ya ba wa inda aka doki annabi aka doki cikin annabi kenan saboda bai ganewa abin da ke so kawai ya ci cikin manzo Allah ya nuna na shi'a ya ce gashi a kabi an yi kaza an yi kaza mm. na'am kaji wannan har yau shi a sharihu sai yace, ce Muhammad bin Yusuf yake fil mir'at al mashhur bi sayr anna hadha dar yace abin da an mashahuri a tarihi wannan gida kanan linnabi gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam bil miras kenan wanda gidan ma da yake so ya gora mu manzan Allah baban manzan Allah daru din Muhammad bin Yusuf abin da yake tabbata gidan ma na baban manzan Allah ne shi manzan Allah ya gadi wannan gida hmm. ya ba da kyautar wannan gida tsaya ka ji ga aqilu dan abi dalib sannan shi aqilu a gane sun ma ba a ha'aula da aqil sannan iya aqil suka sai da wannan gidan wanda kyauta annabi ce gawa ga aqilu kenan gaba daya da can amina da wanda gidan inda aka yi manzan Allah duk gidan ubansa ne bai isa a gora manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi ya gora ba annabi gida ko mai bai annabi gida hmm. yayi kaɗan ba a yi wa Abdullahi gorin gida hmm. Allah ya hana shi Allah ya yi duniya da komai din ɗansa ya wuce wani banza ya gora mai gida hmm. ya wuce haka kuma ya koma ya karanta duk wani ke so ya google din riwaya ya yi riwaya ya google din gani akwai sabani da karanta shi yadda ya karanta ba daidai bane mm. ka ji wannan sannan abin da ke cewa an zo a masallaci a eh, annabi rahama yana zuwa kaba ana bauta an nemi ya gwadi bai gwade ba to abin da yake nuhi tun da ya yarda da shi wannan littafin da yake rike da hannunsa mm. ya koma a cikin wannan littafin din tarihi dabari Eh, eh, ah, yanzu ya zo da a yi masa tambayar. Eh. Kawa annabin Allah, kawa ah. annabin Allah in ma ba kai ka yi makansu ka bane. Jira don Allah. Eh to muna jin ka. Kuma shafin takarda na ɗari biyar da talatin da bakwai. Mm. A cikin tarihin tabari shafin takarda na ɗari biyar da talatin da bakwai. Dari biyar da talatin da bakwai na'am ina zuwa wuri. Dari biyar da talatin da bakwai. Alhamdulillah. Dari biyar da talatin da bakwai. Ok, gamu mun zo wurin. Ya saurara ya buɗa a inda ya faɗa ƙarya ne. Yake cewa حدثنا حدثنا احمد بن حسن الترمذي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا علاء Amin min bin amru an ubada bin abdullah kala sami'tu aliyan ya kulu ana abdullah wa rasul Yace na ji alina cewa ni ne bawan Allah dan uwar manzan Allah wa ana siddiqul akbar ni ne siddiqu mafi girma la ya kula ba'adi babu wanda zai faɗin wannan kalma bayana illa kazibun muftari sai wanda an makarici mai yake faɗi yake sallaitu ma rasulillah na yi sallata da manzan Allah kablan na gabanin mutane sai a ƙasan wannan riwaya sai yace haddasni Muhammad bin Abdul Maharibi قال حدثنا سعيد بن حسين عن برين كيتر دون رواية da in ba kuri da wuri eh, kana eh. mai tana to muna cewa saurana ka ci yake cewa shi wannan mutum yake cewa na zo na sabka a gun Abdullahi a zamanin jahiliya na zo gun Abbas dan abdulmutalib a zamanin jahiliya falan ma tal'ati shams da rana ta hudo wahala halaqat sama ta yi zobe a sama Ka'aba ina kallon Ka'aba a kabala shabun sai wani saurayi ya fuskanto fara ma bai basar ya jefa ganinsa ila sama'i zuwa sama summa istaqbala ƙabalar kaaba sannan ya fuskanci Ka'aba faqama eh na'am fa qama mustaqbilan ya tsayu yana fuskantar kaba yace falan yalbas bai dade ba hatta ja al mu har wani yaro ya zo Ba qama an ya tsaya a damasa sun ce ba su dade ba sai ga wata mata ita kuma ta zo ta tsayu a bayansu faraka ashabu faraka al-gulamu wal mar'a yace ina kallo saurayin ya yi ruku'i ma'ana manzan Allah yaron ya yi ruku'i ma'ana imamu Ali salam wal mar'a ma'ana kadijatul kubra salamu wa alaiha ita ma ta yi sujuda barafa ashabu yace sauran ya dago al-gulamu yaron ya daga wal mar'a macen ta daga ba eh, yace ba har ashabu sajidan yaron ya fadi sauran ya yi sujuda ba sajada ma'ahu su ma waɗannan suka yi sajada tare da shi ba sajada ma'ahu afuwa yi su suka yi sajada tare da shi sai na ce ya abbasu amru azimun wannan bakon da ya so maka sai ce ya abbas al'amari mai girma fa qala amrun azimu abbas yace lalle al'amari mai girma yace atadari man haza ka san wannan waye fa qultu la nace a yace haza muhammad bin abdullah wannan muhammad ne dan abdullahi dan abdul muttalib hmm. dan dan uwana ne yace atadari man haza ma ahu ka san wannan da ke tare da shi yace ban sani ba yace wannan shine ali dan abi dalib dan abdul mutallib dan dan uwana ne yace a tadari ka sani wannan matan wanda an bayan su ne bakon yace a'a yace wannan ita ce hadija iyar huwailidu matar dan dan amina mata dan dan uwana yace wa haza kaga wannan dan nawa haddasani ya ban labari anna rabbaka rabbas sama'i yace me ka me renon samai amarahum bi haza shi yace su yi wannan tara'un alaihi da kaga suna yi wa sallah yace wa Allah na rantse da Allah ma a a'lamu ban sani ba ala zahril ardi a bisa doron ƙasa kullaha dukkanta an ji ahadan wani mutum ɗaya Mm. ala hadha dini ghayr haula salasa wanda a bisa wanga addini na bautar Allah banda waɗanda mutane guda uku ya koma a wannan me da suna tabari din da yake magana shafin takarda da 537 kenan wanda ya gwada mana in annabi yana zuwa da imamu ali a kaba kaga ashe sallah suke zuwa su yi ma Allah ba turu suke bauta ba duk da akwai turaye a wurin mun ci wannan na'am sannan ta kaka ya aka ke da manzan Allah bota gunki bayan shi ka shi ya yadda da shekara hudu ne ya ce amina ta duniya bayan wannan zan kare da wata yin magana kaɗan in wuce ya ce annabi rahama sallallahu alaihi akwai duki da aka zo ya ɗora eh, daga sani daga sani a abin da ya jahilta shi ne shi hajarul aswad wannan dutse da ake sumbata alhazaki alhannu dutse ne wanda yake tamkan hannun Allah a doron ƙasan Allah idan ka je aikin haji in ka daba shi kamar ka yi ma Allah mu bayi ali ka ko mu ba Allah wannan ya sa a riwayoyin ahli suna suka ce da dutsen fari fari yake suka ce zunuban mutane ya mai da su baki ya mai da shi to da ka da baki aka rusa kaba ta wace Eh, ko ruwan ambaliya ta tafasa ta da aka koma gina ta sai aka fara rigima wa zai ɗora wannan dutse don girman shi a nesa. dutsen ba jiyan bane aka ba na musamman ne aka dinga jayayya shi ko alƙawalin Allah wannan dutse ba mai iya aza shi a wurin sai hujjar Allah duk wanda ba annabi ba ko imani ba zai aza wannan dutse ba da haka hikima Allah sai ya so da annabi rahama a wuri ana ta gardama kowa na sai samu ɗaukaka shi ya aza sai annabi ce ku saurara ku kawo gwado a kawo gwado ka san gwado bargo aka shimfida bargo ya ce kowace kabila ta dawa ku ɗago sun ka ɗaga aka aza kan bargo ya ce ko ta kama wannan bargon a ɗaga aka ɗaga sama ya sa hannuwansa masu albarka ya mai da wannan dutse a wurinsa inda baba ne annabi ibrahim ya ɗafa shi kaya ai na gado ne kayan gidansa ne ba wanda ya kamata ya azuzu sai shi da baban shi kafa shi wuri na'am na'am wannan ne da hilta yana hmm. so ya mata ga annabi rahama yana gani ka wani abu mumuna yi ka ba ya gina to masha Allah masha Allah tambaya tambaya zan malam to yanzu muna jin tambayan ka na farko da bisa ga dalilan da malam ya bada waɗanda ya gina akan cewa yana ihtimali annabi rahama an yi zuwa bautan gunki da shi da abin da ya kama da wannan domin wannan yana bisa hadarin mulhidai su ce mu ya bauta mu gunki ina tambayansa ya sani na sani a kissa qur'ani da babu karya annabi musa salamun lahi alaihi da an ka aike shi yana jariri mahaifiyar ta tunkuɗa shi a cikin akwati ya kulle gidan fir'aunu gidan fir'aunu fir'aunu na za'a mashi Allah ne kuma ana bautan gumaka a misira malam ya bani ansa shin annabi musa ya yarda da fir'aunu Allah ne da yana yaro da baya tuba ya bani ansa shin annabi musa ya yi bautan gumakan misira da baya tuba a bisa itikadin shi wannan mutumin da ke cewa iyayen annabi dan wuta ne tasliman jadda ya yadda cewa iyayen annabi yan wuta ne kenan min ba da aula baban annabi ibrahim shine a sa bota gunki yake to tun da annabi ibrahim ya an haifan tun da mai bota turu ta bakinsa sannan kuma ya yana kai ba mu labari annabi ibrahim ya yi bauta mu gunki da sa ke bauta ma din nan da ke yi ko ko shi bai yi ba malam ya ba mu wannan ansa to na farko kenan ko na shak tambaya na tambayan ka duka kenan wannan ita ce tambayar abin da ya rage ni ba ina ihtimali akan malam masha Allah in ka ban dama da ihtimali na sai in sabka to shai okay ya kuri shai mun kara ah, maka ne eh, eh, yanzu ni in ni ihtimali zan barka eh to minti biyu mun ka minti biyu okay a bisa ihtimalin da nake yi yadda nake malam na kusa darajar manzan Allah yana ƙasa da ita ina ihtimali ina ihtimali cewa uban shi ba yahudi ne wannan ihtimali na ne ihtimalin mahaifin annabi ya kai shi wurin bautar turu to irin wata da ina ihtimalin uban shi wanga mai magana babu wani shi a shek buya kuri wannan wannan wannan. a zai zauce mutum ya hankuri a a a eh na fahimce ka amma ka kai ma na kawo ka ba zan yi da wani ya maka haka ba Yana ihtimalin uban shi ba hude na shi ya kai shi inda aka koyo mai kiyayya da gaba ga cin mutuncin annabi rahama ba musul Sannan ina sake cewa malam ya sake komawa inda yan shi'a a garin su. Mm. Ya je a koya mai kafi tukuna bai gane komai ba. Masha Allah, masha Allah. Mun gode, mun gode, mun gode, mun gode. Shak Adam ya hakuri. Ya, ah, da mu je kan tambayar nan da ya yi cewa Ah, na san ka ji tambayar da kyau. Na ji tambayar. Ok. Eh, jama'a masu sauraron mu don Allah kowa ya hakuri ah, malami ne da yake karatu nan isa in sun zo dole ya kamata mu ba su dama. Ah, muna rokan mallum abin duka kan maganin da yi. To amma mu je kan tambayan shi da ya yi. Muna jin malam Adam. Sarki zaki farko eh, malamin shiya ne. Eh malamin shiya ne. Ya kuri eh, wani rawani yake daurewa. Eh, rawan da nake ganin kansa ne eh, fari ne to wannan da yake zaune baki rawan yake wannan jikan annabi eh shi bace eh baki rawan ne eh, eh wanda ke zaune jikan annabi Wannan ban damu da yi na san haka me yasa wanda ya zama jika annabi me ya kawo wannan alkafin da shi yake da shi ya kare maganan da ni na yi shi da yake zaune wani wuri yanzu shi ya ko wannan magana yake kare kana tambaya na ko eh ai ka ba shi dama yayin wannan magana da dai son tambaya kamata yi ya wuce don maganganun shi duka ban ji ba don na sauka kan eh, eh, eh, network na ya abin da ban ji maganganun shi ba okay abin da yasa da yake Siri Bashir yana debate da kai Siri Bashir ya ɗauki lokacin shi duka ya waka, wannan magana da kai cikin audio shi ka proof sannan shi yasa Siri Bashir bai zo ta wurin ba ina gani abin da ni na masaniya na kenan to sarki ni alkafi na karanta Mm. alkafi wani littafi ne ya ishe su ya ishe dan shi a dukan kana rike da wannan littafi ya ishe kama nan littafin kenan alkafi mm. kuma wai eh, wanga eh, imamun su na goma sha biyu shi ya sa littafin na alkafi don zamani shi aka rubuta kuma mm. wannan shine farkon littafin da aka rubuta mai shi a suna ibada da shi she ya bani mamaki da ya ce ga riwaya na karanta wai shi a basu yarda da shi wani riwaya wannan na karantan wai ba su yarda da shi ba an ce an haife shi goma sha biyu wai a wai goma sha bakwai na eh, ji wannan lokacin ne wannan eh ai gaskiya ya faɗa wani ita ce aqidan mu a aqidan mu malaman mu mashhurai jamhuri sun tafi akan 17 ne ba 12 ba 12 wannan mashhurai magana ke take ahli sunna su sun fi kulai ne sun fi wanda ya rubuta eh, eh, wannan littafi ai kulai ai kulai ne ba masumi bane ba bambancin mu da ku kenan ni zai iya yin kuskure ai masumi ya sa ma wannan littafi alkafi limamu ku faɗa maka wai faɗa maka ni'matullahi jazai to ba ba gaskiya bane ba yana nan rubuce cikin littafi fa sannan da awar da kake shi ne farkon littafi a wurin mu yan shi'a wannan ma abinda malam ya faɗa akan ka fa ya tabbata baka san shi yanci ba gaskiya wani littafi ne farkon littafi kitabu sulaim ka karanta shi ko kana da shi bai gabaci alkafi ba kitabu sai ba addini ciki ba shanin addinin shi a ciki <laughs> a to baka san shi ba sallah da menene duka babu shi ciki baka san shi ba da Allah kace baka sani ba kitabu sulaim ai wannan tasuniya wannan kitabu sulaim tasuniya ne eh malam wai ga ta kai ne ka dauke shi tasuniya ah tasuniya ne wani ciki tasuniya ne to mu je zuwa da yanzu abin abin da ya faɗa ba ku kama ba ku taba makaranta ba ku ma addini da shi saurara ka ji abin da ya faɗa mu dai mu ne muna nan da rai mu ne ko muke min wannan mazhabar mashahuriyar a magana a wajen mu sha bakwai ga wata aka haifi manzon Allah duk ruwaye ta zo aka sun wannan ba ma tare da ita saboda ku saba mu addinin musulunci ku saba mu musulmin duniya shi ka saboda mu saba wa wahabiyawa amma tabbas sha sha biyun da kuka faɗi haka nan eh, eh, eh tijaniyawa da wane sun ka Aha, mu a halin sunna ka san akwai masu ra'ayin ba sha biyu ga wata ba? ka san da wannan ba babu ma wanda ya san ranar da aka haifi annabi a sha wurin ku aka doki a sha wurin ku aka doki a ba malama an da aka haka ba malama an da ya ce ya bi ga wata je ka duba waɗannan ruwayoyin duka wurin shi aka doki a to kai ya aka yanzu kai da wannan ƙarya ne ni ba kai da wannan na ƙarya ta maka ƙarya bane ba to masha Allah muje muje muje kan eh, kan tambayan shi eh, sarki ya mini tambaya kaman annabi Musa umman shi ta haife shi ta dibiya shi kan ruwa ya je bullo gidan fir'auna fir'auna ya rene shi ya girma gidan fir'auna kuma fir'auna shi da kanshi ma gumki ne ana bautan shi yana tambaya da saboda an rene shi fir'auna gidan annabi musa gidan fir'auna ya yi ya shi ma mai da shi fir'auna gumki ai ta mai da yake nan na'am annabi musa masumi ne bai taba bautan wani abu kuma bayan Allah ba annabi Musa masumi ne sannan iyayen annabi Musa suna bautan Allah suna sallah ko ƙur'ani ya nuna mana iyayen annabi Musa suna sallah kamin annabi Musa ya zama ba annabi akwai addinin da iyayen annabi ke kai shi yasa suka zama banni Isra'ila Fir'auna ya zabe wani wuri can zango ya ba su suna nan su suna cikin zango ne aka mayar da su bayi shi yasa suna sallah kuma suna al alkibila suna duban baitul maqdis shi yasa Allah annabi Allah ya ce ma annabi Musa ya cire su ya je da su baitul maqdis inda suke ruwa suna sallah shi sa qur'ani ya confirm kaman iyayen annabi suna suna sallah kuma annabi Musa ya san iyayen shi domin ita ta bashi mamma ita ta rene shi yana zuwa wurin yana kwana ya san iyayen shi kuma yana bautan addini shi sa shi masu ne bai addini sannan yana ce annabi yana zuwa karkashin kaba yana sallah ai karkashin kaba sarki independence plating kaga gumakai 360 nan duk gumakan duniya aka kwaso aka je da su wurin. shi yasa kowa zai je wuri ya yi bautan goma gunke shi daga wurin shi yasa annabi kuma na da iko je sallar shi wuri a shi sai yana zai zauna yi sallah Allah ya faɗi muna ma cikin alqur'ani ara'aita allazi yanha abdan idza salla ara'aita kuma wurin Allah bai ce abdani ba wannan ruwaya da ya ka cikin tawarin nan wannan ruwaya bai tabbata ba wannan da ya karanta sayyidina ali suna zuwa da annabi suna sallan wannan ruwayan da ya jawo cikin tabarin nan bai inganta ba kamar yadda shi nashin da ya ce cikin alkafi bai inganta ba wai na na abin nan haka ne tabbas bai inganta ba wannan ruwaya annabi da sayyidina ali suna zuwa su yi sallah kuma wannan lokacin an sauko da sallah an ba annabi manzonci shine Allah ya ba mu wannan labari ara'aita allazi yanha abda iza salla ara'aita in kana ala alhuda aw amara bittaqwa ara'aita in kazaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha ya lokacin annabi yana sallah wurin kuma ba shi da dina ko ima abul fati da abul fati ya jawo muna ruwayan da annabi na zuwa da zaid ibn haris ai kai ka tuna sarki da ni da abul fati annabi yana zuwa da zaid bin haris shi yasa ba dina ali kawai ke zuwa da shi karkashin kaba ba yana canja kuma shi zaid ibn haris annabi ya doke shi kaman dan shi fita ma da yake yi da annabi su yi yawo su je su yi tafiya su zo bai yawo da wannan sayyidina ali ba don sayyidina ali yana yawo shi yasa kamar da kai sayyidina ali haka kuma yake zuwa da zaid haris shi yasa tambayar eh, da zan bashi cikin tambayin shi insha Allah to za mu da kira kan assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala da kada dai wa alaikum salam kola ya sunan ka daga kira sunana Ali daga a a a mala Shu'aibu na wani to masha Allah Alhamdulillah kai hakuri na bar kan layi ka dade sosai kai hakuri. Ah, na ji dadi, na ji dadi haka, na ji haka. Masha Allah. To bismillah. Wannan maluma gaba ɗayan su uku da suka gabaci wannan wuri alhamdulillah Allah saka musu da alheri. Amin. Kuma da farko na ji dadin tattaunawa daga bayan ne ya so mazafi. Kuma eh. sai sa samu ruwan sanyi Na'am. nan dai har yanzu wani abubuwa ne yake tafiya yanzu na duniyar musulunci da yake sake karfi. Mm. wannan abu ba sabani bane wasu suna zagin wannan fili hmm. a matsayin kamar filin hada husuma kuma ba haka bane fili ne <laughs> oh, na wayar da kan al'umman musulmai na'am domin wasu abubuwa sun faru yanzu hmm. akwai shak ko kuma zan ce dai wani malami eh. ya yi magana tun da akwai bidiyo kan maganar sadaki da aka yi ta ya fito ya ce gaba ɗaya mazancen sadaki a ce rubu dinari kaza ne dubu ka zane ma babu shi a addinin gaba daya babu shi a wajen annabi bai magana ba ba aya ba sahabbai to dan kenan anan kuma akwai wani malami shi ma da ya zo yi magana ya danganta wata mata da yar aisha da yayi magana kan cewa batan wani mutum ana aisha nan ma aka zo aka rusa wani malami ya zo ce gaba ɗaya ma ya kawo a rubuce to in dai komai za a dinga cewa a kawo shi a rubuce kaga ana qur'ani wato zan ce addinin musulunci yana gyaruwa kullum yana ƙara gyaruwa sosai Allah ya saka maka da alkhairi kan mutum ya zo ya magana ya shi ya ga cewa kitabun ra'asi ko <laughs> gaskiya ne ko zai magana kan kitabun ra'asi da yawa babu yadda an kawo mu da hujja ke yawa na'am duk mutumin da zai magana ya zo da shi a rubuce eh, eh. sai a gani ya fi ba ra'ayi ba ko ganin dama ba na bar barku lafiya sarki zaki masha Allah Allah ya saka maka wala na ji na ji dadin bayanin bawa Allah nan ko me za faɗa in dai haka za ta yi kamar kada Siri Bashir da Shak Adam suka zauna kawo hujjanka kaga an ta za tashi malam adam ba komai a zuciyar shi wala Allah shi da kan shi in ya zauna ya san wanda ke daidai haka malam siri bashir bai ji haushin kowa a nan ba amma in ya je zauna ya san wanda yake daidai ni da kai da muke ji da in fahimtar mu wani abu daban ne in ka ji wannan muƙabala eh wannan bai kira shi magana ce wani muhawara da suka zauna dai tsakanin su nan dai kai da kanka ka san inda daidai yake komi hujja ne musulunci komi hujja ne Masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Malam Buhari nawa. Alaikum assalam wa rahmatullahi barkatu. Sarki barkan ku da wannan lokaci. Barka ka ne. alheri da kai da baki da kai da da kai da baki ga baki da. Masha Allah muna amsawa. Na tambaya na na farko zan ma Malam Ahmad ne. Oh, Malam Adam. Malam Adam yake ko sarki? Malam Adam. Malam Adam baba. Eh. eh malam adam ba zan mar tambaya na tambaya na na farko malam adam tambaya malam adam ya samu network problem ya sauka to to to ko ma malam sidi bashir kafin okay to eh yi tambayan ka zuwa ga shek sidi bashir kamin ya dawo To, Sheikh Sidi Bashir tambaya na na ce ga littafi na Malam Adam Baba ya daga yake ce wannan littafin na 'yan shi'a ne kuma a bayanin shi to ban san ko ban ji bane dai ya ce wannan littafin shine Qur'anin yan Shi'a shine na ce amma da farko tukunna malam Sidi Bashir wannan littafin na yan Shi'a ne in kuma na yan Shi'a ne to Qur'ani ne izu nawa ne shi <laughs> Malam Bahari littafi alkafi a sharif littafin yan Shi'a ne amma ba Qur'ani bane ba Amma shi da ya ce Kur'ani ne kila in ya dawo da yanan sai faɗa mana izu nawa ne. Eh, amma alkafi ba Kur'ani ba ne littafi ne na ruwayoyi littafi ne na hadisi. Ya ɗauki mutum kolar yana tambaya cewa eh, na yan shi'a ne kuma gaskiya Kur'anin su kenan kuma izifi nawa ne. Shi ne ma yake tambaya. Eh, littafin mu ne amma ba Kur'ani ba ne ba gaskiya littafin hadisi ne alkafi To, mana ka yarda da haka, cewa littafin su ne ba Qur'ani su bane. A ah, eh, sarki kada Qur'ani, kada Qur'ani. Eh. Qur'ani daga rabbin nasu zuwa Fatiha. Eh. Cikin hadisai aka ciciro aka rubuta mana su. Cikin hadisai aka ciciro. A Qur'ani. Eh Qur'ani. Malam Bari muna zuwa, muna zuwa. Qur'ani ba wahayi bane ga Allah. annabi an karanta mishi ne shi ma karanta masa habayi ne sa qur'ani cikin oh, oh ok ok ok ok ok ok sasa sasa sasa mu daga cikin sayi buhari akwai suratul fatiha akwai suratul bakara akwai suratul yanzu na cikin sayi buhari akwai shi su ma nasu suna da wasu ayoyi wa an share shi ba rubuta cikin qur'ani yana cikin alkafi kamar yadda ke a cikin bukari ba wayanda aka shafe din suna da surori cikin alƙafi ba shi da alƙur'ani shi yasa su yadda eh, da alƙafi akwai akwai akwai su ma a cikin bukari ko babu su a alƙur'ani <laughs> to masha Allah a ah, <laughs> ah, wa sunan shin nan ah, malam Buhari yanzu tambayan ka zuwa ga malam Adam bismillah Na'am, Malam Adam na ce tambaya na anan gare ka. Imam Abdul Mu'min. Misali akwai akwai akwai bayanan da aka yi na maganan iyayen Annabi. maganan iyayen annabi na ce na taɓa irin wannan tambayan amma ba makai na yi ba na ce to wanda ya sa ma madan shi amina a yar shi amina ko ya sa ma madan shi abdullahi da wani amina ya yi amfani tun da dama ana kwaikwayon suna ne daga asali ake so hmm. to tambaya na na farko a wurinka sai na biyu kuma sai na biyu na ce wayanda suke misali in za su yi mukaddima ko wani abu za ka ji suna ce yana suna ce um, Muhammadu bin Abdullahi to wannan abdullahi da suke sawa suna dangana ma annabi shi to suna dangana ma annabi sunan wanda ba musulmi ba kenan shi annabi ya yi lakabi ma kanshi da sunan wanda ba musulmi ba tunda dai a bayanin ka ka ce iyayen annabi sun yi bautan gunki misali sun rubuta ba musulmai ba mm. Malam ka ji tambayar da ke ko? Na ji tambayar shi. Ok, wai tambayar shi na farko wanda musulmin da ya sa ma ɗan shi suna Abdallah da ya shi suna Amina. Shin kwaikwayon wa yi sannan kuma ya sa wa sunan mushrikai ne ko dai a'a me ake nufi aka tambayar na farko kenan sannan kuma tambaya na mallum ma suna cewa Muhammad bin Abdullah shin sun san mushriki ne kuma suke kiran eh, suke dangata ma wannan suna to bismillah sarki zaki na'am annabi ya haifi yaya mata sallallahu alaihi wasallam ya mata akwai zainab akwai fatima akwai rukayya akwai umul kusum kaga annabi ya sama wani daga cikin yayin shi suna amina a ah. to mu zo rumma na'am zo zan sai dina ali kaga ya sama yayin shi suna amina a ah, ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam mazan ni ma batun sai dina ali ai su yan shi an ka da annabi shi ka zo da sayyidina ali na biyu eh ka sayyidina na'am mazan kuma ba ba samu sunan mahaifiyar shi ba to mu zo sun mazan sarki amina sunan larubanci ne suna ne mai kyau amina suna ne mai kyau hmm. aha shi sa kai ka nemi suna mai kyau ka sa madanka suna ne mai kyau hmm. sunan da bai da kyau annabi ya sake shi daga sunan larabawan da annabi zai iske a wani sahabi ya zai buga sunan shi annabi ya sake amina suna ne mai kyau kuma abdullahi abdullah suna annabi ne Suna annabi ne wa annahu lamma kama abdullahi ya da'u kadu ya kununa alaihi libada shi sa suna annabi shi sa in annabi na abdullahi abdullahi ba ai ba sunan da annabi ke so ya kai abdullahi da abdurrahman ba saboda baban shi yake sa ba sunan da annabi ya fi so kenan eh, sunan da annabi ya Abdullahi ba ba ba takwara na baban Allah ya sa annabi sunan Abdullahi okay ba ya sa domin mahaifinsa ba ne. a'a ah, a'a ah, ah, annabi na so wannan suna fi kowane suna yana so a kira shi Abdullahi fiye a kira shi Muhammadu amma cikin babanni annabi akwai da aka kira shi Abdul Uzza hmm. kuma Abdul Muttalib ya sa mai suna Abdul hmm. dan turu aha kuma abdul mutallib ya sa shi yasa an san maganar shi kenan insha Allah okay shek kan game da ansan nan da ya bayar kama kana da minti daya zuwa biyu wato abin da yake so ya faɗa cewa duk wanda ya sa ɗan shi amina yanzu ba saboda mahaifiyar manzon Allah bane ba ba mu san inda ya samu wannan ba wannan ma kitabun ra'asi ne duk wanda ka ji dan ba zai iya kawo a littafi ba duk wanda ka ji ya sawa yarsa <laughs> aminatu yana nufin mahaifiyar manzon Allah ne kafin mahaifiyar manzan Allah ba a san wani suna Amina ba sunan Aminatu saboda shi mahaifiyar shi sunan ta Amina ka yadda wani ba kafin shi ma kitabun ra'asi ne a sarki ba kitabun ra'asi ne, magana ilimi muke yi dokawa na ga samu sarki sarki ya tambaye shi ya Hadija ya ba mu ma'anar Hadija cikin Hausa. Ba shi muke magana ba, Amina muke ah, magana. Ya hankuri ina son ma'anar ah, Hadija, ina son ma'anar Hadija. Ba za mu je ko ina ba, sai ka kawo mana ina. Ni mu fita daga wuri, ina neman ma'anar Hadija. Wallahi ina neman fasarar ma'anar Hadija. Ban sani ba. Sarki ya hankuri, sarki ka sa baki ya, muna son fasarar Hadija. A'a, to ai baka amsa, nake ban sani ba. Wai wai wai wai bai sai wala Allah ka karar da mu malam Adam. Eh, ai ka san ban sani barbin ilimi ce. Hmm. In an ba ka fasarar Hadija, in an ba ka fasarar Hadija, fasara ne bai da kyau. Okay. Eh, fasara ne da bai da kyau. In an ba ka fasarar ma'anan Hadija, fasara ne da bai da kyau. Hmm. Yanzu da ya ba nan muka je ba. Wannan wannan sunan ana kira ne saboda matan annabi ne. Amma Amina ana sa ne saboda suna ne mai kyau Amina a ina a ina kaga wannan a ina kaga wannan kuma ita Amina ta rayu daga Madina ne wurin akwai Yahudawa me yasa akwai suna me yasa suna da bai da kyau ana iya asawa saboda annabi amma suna mai kyau ita musulma ne domin ita musulma ita musulma ne ita musulma ne okay very good ka ba da very good point now amma Amina suna ne mai kyau me yasa muke sa Maryam me yasa muke sa Maryam suna ne mai kyau zaki ka bai ka bai shi ya tafi wani waje daban wannan ba kitabun ra'asi bane eh ba kitabu... ilimi magana ilimi ba magana ilimi muke yi sarki to shikenan to eh, bude mana littafi ka karanta eh eh shi ne za mu san shi ba kitabun ra'asi bane Amina ba suna mai kyau bane ah. ba ce. a ah, suna ne mai kyau saboda sunan mahaifiyar manzon Allah ne kai kuma da kace ba nan sunan mahaifiyar manzon Allah bane ba sai ka tabbatar mana duk wanda ka ji ya ce Amina kafin mahaifiyar manzon Allah ba a samu wani wanda yake sa sunan sunan yarsa Aminatu ba duka a cikin ansaru mutanen Madina din ka kawo kafin mahaifiyar manzan Allah wanda ya sa wa yarsa suna Aminatu. Shek Shek Siri yanzu kai kuma shin gabanin Sayyidi Abdullah da Nana Amina shin akwai waɗanda ake kiran shi abdallah before a ah, baban abdallah eh, before eh, baban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ake kiranta amina before ma'aifiyan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne gaya maka ban sani ba karatu na bai kai wannan ce babu ba hmm. amma ban san wani wanda ake kira da aminatu kafin mahaifiyar manzon Allah ba idan shi ya sani sai ya kawo mana ya ce ga wance wance kafin mahaifiyar manzon Allah ita ma sunanta Aminatu shine abin da nake faɗa kaga dan kai zama to kitabur ra'asi Na'am. Sai ya tabbatar mana a rubuce. Haka Na'am. Ni na ce babu ne, shi eh. sai ya tabbatar idan akwai. Na'am. Ayyayyayya. Network mara. Can sai da ji da yake fada wa iyaz billah wai suna ne mara kyau, yanzu suna ne mara kyau amma manzon Allah ya canza wa sahabbai suna ya kasa canza wa Fatima ta sai da ji da suna? Na'am. A ya kamata ya canza min babil aula idan sunanta ba shi da kyau sai ya canza mata suna ita ma amma ba mu ji inda manzo Allah ya canza mata suna daga Khadija ba har ya bar duniya okay wato kana nufin inda suna ne da bai da kyau da annabi da ya inda suna ne mara kyau kamar da ya faɗa ya kamata a ce manzon Allah ya canza mata kamar yadda ɗan wasu sahaban ya ji su da suna mara kyau yake canza musu me yasa idan mara kyau ne ita bai canza mata ba tabbatar mata da cewa ta Khadija ikirari ne na manzon Allah takariri ne nashi takarin shi sunna ne da haka manzon Allah ya tabbatar da ingancin su ba suna bane mara kyau sunan sai da Khadija salamun lahi alaiha da mara kyau ne da manzan Allah ya canza mata da na tambaye question ba malam Adam zan sake maimaitawa gabanin before na eh, Saidi Abdullah da kuma Nana Amina akwai waɗanda ake kiranta da Nana Amina ko kuma ita ne farko Nana Amina ko kuma akwai wanda ake kiran shi da Saidi Abdullah kaman kan da ya ce akwai Abdul Uzza to akwai Abdullahi gabanin shi baban manzo Allah ko dai a'a shine farko Abdullahi Sheikh Sidi Bashir da kai nake tambaya. A babu. Okay. Sa'annan a Mala Adam wai babu. Na'am. Wai babu wanda ake kiran shi Abdullah ko kuma Amina before iyaye manzo Allah wai babu su ne farko. Sarki na ce zan je in kawo wannan mun koma baya. To shi kenan mu ajiye ta. Eh mun koma baya akwai akwai su. To sarki Ko Amina ma ko yi ma ba ita akwai Amina. Tunda ba mu kawo hujja ba mu ɗauke shi duk wanda ya sa Abdalla da Amina ya yi kwaikwayon manzon eh, iyaye manzon Allah kenan. Ba iyaye manzon wani ya doki ne suna Annabi. Annabi sunan shi Abdullah. Ah, Amina. To ai kafin manzon Allah akwai Abdullah. Manzon Allah ba Abdullah ba riga manzon Allah ba. Ai ai ni da kai mun san cewa baban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ko? Shi yasa shi ne Abdullah before manzo Allah kenan ko sarki ya ku ya suna annabi ya ya annabi ya suna shi eh, Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wannan suna kakan shi Kasan Allah Allah ba sunan Muhammad ya sa annabi Muhammad sunan annabi sunan shi Ahmad eh Ahmad wannan annabi Isa ya ya waiwa da wannan ba annabi Isa ba haka sunan annabi yake Eh na ce annabi sunan shi ne Ahmed. Bakin manzo Allah ya ba suna ɗaya gare shi ba Allah kai ɓata lokaci aka wannan manzo Allah yana da sunaye da yawa. Eh. Ko a Alkur'ani ba sunan shi ɗaya ba. To kaji. Mu tafi wani abu daban da Annabi ya ya tabbatar da sunan nan ne wannan Muhammadin nan Annabi ya ya tabbatar ne amma Aminan nan Annabi bai sa mu dan shi ba. Inda Annabi ya sa mu dan shi sunan Amina da ya tabbatar. To Abdullahi fa. Abdullah sunan Annabi ne. A cikin 'ya'yan manzo Allah akwai Abdullahi ko babu? akwai Abdullah sunan wa ya sa mishi sunan shi ya sa masa annabi ya san Allah a'a sunansa ya sa masa annabi ya san Allah akwai Allah to wannan kowa ya san haka Abdullah shi ma bai san Allah ba wa kakan annabi da ya sa Abdullah na'am kace annabi ya san Allah ya sa Abdullah to kakan bai san Allah ba shi ma ya sa Abdullah ka san kakan annabi yana bautan Allah wani lokaci in masuwa ya zo yana kuma amma tun kanan Allah fadi muna kamar in sun masu su kira shi ka gana yi Allah fadi muna in sun in sun masu su kira shi amma hakikanin turaye suke bauta daga dole za a kusa Abdul Manaf Abdul wane ne ya da dauki sunan duka ya kuma Allah ya kara cikin sunan yayi annabi eh, sunan shi ne sunan shi ne duk annabawa ah, annabawa ah, sunan su ah, eh. wa baban annabi eh kace ba kakan Muhammadu bai so ba sunan da ya saba Muhammadu sai saba fi sunan da ya saba ana washe gari a yi sunan Muhammadu yana sai kan shi. Well, ah, ku mu ah, saboda kai wani magana ban so magana dogon ban so kawo wannan magana saboda babban magana ne. E dogon magana ne da za debate kai. Saboda ka ce ya fi son wannan yaro saboda akwai bakacin da ya yi da turu. Da ya yi wannan bakace. Shi ya zo faɗi kan baban Anasala sallallahu Abdallah amma da yake ya fi son wannan Abdallah nan. a ya son yaro yaro baban annabi bai son magana bai gidi-gidi bai wannan aha yana cikin yaran yana son batun shi ya fi su duka kada ce abdallah in kira sunan shi yana son yaro ya fi su duka ah, ba ah. yana son sunan bawo yana son yaro in dai sunan ne abdul uza ya fi so abdul uza akwai hankali baya son abu ya sami shi baya son sunan abdullahi amma ya sa dan da ya fi so ah, wani hankali ne wannan yau in kana son danka saboda sunan kake son ta kamar kana da suna idan idan idan kana son saboda da Allah dakata idan kana son da zaka samo sunan da kake so ne ko sunan da kake ki ka sa mishi in ka haifi yaro kai sai ba kai san kamar kana son shi kafi wanga ko wanga yaran suka tashi halayen su zaka duba ka kwan cikin yaran ga na fi son wanga ba sunaye kake so kake so Malam Ibrahim Adam da Allah ko a zamanin jahiliya larabawa mishirkai in sun haifi da ai automatic soyayya da automatic ce fitiri ce duk wanda ya haifi ɗa zai ɗauko sunan da ya fi so ne ya sa wannan ɗan nasa wanda ya fi son za a ce mishi abdul uzza shine shine dan haka mahaifin manzon Allah ya fi son wannan sunan shi ya sa ya sa wa ɗansa a'a inda fi son sunan da shine dan shi ne farko <laughs> yayan shi goma yayan shi goma yayan shi maza goma baba annabi ne yaro ciki na na wanne eh. wanne ya fi so a cikin yayan ba baban annabi ba eh na karshe manzo Allah ya fi so eh na karshen ya fi so ke kuma ya dauko sunan da baya so ya sa mishi saboda ya kunkurin yana dauke da maniyin annabi shi sa halayen shi ke tare ya bari baban na sun shi shi ne kuma sai ya ɗauko suna mara kyau ya sa mishi? Ai da zai yanka, ai baban da zai yanka annabi, eh, Abdallah da zai yanka shi, an kini. Sarki da zai yanka shi aka kiya, da zai yanka ba. Kai wani magana karshe kace wani mani ko me me kafa me kafa tunda lokaci yana dauke da mani ai su suke adabi to adabi daga kukura adabi da aka transfer ala abdalla lokaci yana yana azida adabi shi sa halin shi daban ne ba faɗa ba alqur'ani ne ya faɗa ba mu za ka yi wannan isgilin ba alqur'ani za ka yi alqur'ani ne ya faɗa mana juyawar shi a cikin wannan tsatso din wannan magana ma hankali bai doka Josh, Alkurani za ka karyata ba, nan ba mu ba. Kalla ka fi shi za ka karyata yanzu ba mu ba. Ko malamin ku ta ba ya karyatar da ta ba ka daga Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a ku ya ba da kira ba kuma. Na'am. sarki ina muku fatan alkhairi da kuma malaman da duka suka nan da wanda suka gabata da masu saurare gaba. Masha Allah muna amsawa muna ah, amsawa. Malam Adam nake so in dan yi ma ishara da wani karatu da na ji na Musa Yusuf da ya taba zuwa a fejin nan yayi karatu akan eh malam Musa ya kuri mu mu ba su girman su ya kuri eh na'am afwan eh. afwan haka malam Musa Yusuf a kan sunna na'am da ya taba zuwa nan ya yi karatu har ya yi ishara ga wani littafi ya kawo irin wannan maganar da shi malam adam ya kawo na cewa me yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ya roƙa wa mahaifiyarsa gafara Allah ya hana sa ya yi dogon bayani a karatun har ya ishara da wani littafi ya ce yana da kyau ɗalibai ilimi su koma su nemi wannan littafin har yana ishara cewa kafin ka kai iyayen wani wuta kai ka yi ƙoƙari ka tseratar da kanka tukunna ma daga wutar. Sosai. Ya yi magana a kan wannan. Mm. Sannan don Allah don annaba malamanmu da suke zuwa su yi karatu musamman a zo a tattauna abin da ake ganin cewa akwai saɓani a kai. dan Allah dan annaba maganar da za a faɗa to ya kasance an ɗauko ta ne daga littafi eh, eh. ba ka zo ka gayi magana ba haka kawai babu littafi ka ce ai ka zani a ah, yanzu yanzu yanzu tare yanzu ya kuri tare da Siri Bashir mun samu littattafan daban-daban ne akwai kitabun ra'asi yau daga yau mun ajiye wannan ba mu aiki da kitabun ra'asi kuwa samu mutum ya zai magana kaka ce mai da littafi yana da hujja tunda da ya zo ya karanta kitabun rasi ne ba bai ya nuna shi abinda zan rufe da shi shine cewa idan aka zo kuma tattaunawa eh. abinda matsalar da ta shafi kowa da kowa misali a ce matsalar ta shafi izala dariƙa shi'a kadiriya eh. tijaniya kaza wa kaza hmm. to a kawo magabatan malamai wanda Allah ya saka maka da alkhairi akwai wani topic kola maganan ka gaskiya ne Allah ya saka maka da alkhairi akwai wani topic ta girme a ce wai tsakanin shi'a da isu topic na annabi sallallahu alaihi wasallam to shi annabi an bar mai shi'a ne ko an bar mai sunna ne ko an bar mai annabi na kowa ne akwai wani topic ta girme a ce wai yan shi'a ko yan yan sunna ko yan a'a maganan annabi ake yi sai mana sai mana il um, wa ma arsalna wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin mm, ce shi'a ko izala ko dariqa ko kaza ba sam sam sam na'am na'am alamin ba na'am alami na aka ce. Ko irin wannan matsalar idan mutum zai kafa mana hujja a kai. Lokacin ya kai. Eh. a matsayina na batijjani eh. ba zan ɗauko magana shehu tijjani ko shehu ibrahim ba in zo in kafa ma ɗan shi'a ko ɗan izala kana batun annabi ne in duba magabata magabata na farko wanda kowa ya yarda da su in aka ce wane ya ce kowa ya yarda da shi to sai ka kafa mu hujja kai. Mm. in mun bi ka sauke haƙƙin da yake kanka in ban mu ma wannan mu ne da Allah Allah shi ya san hukuncin da zai mamu akan wannan masha Allah mun gode mun gode Allah ya saka amma abin da ban faɗa ba suna sunana lawa da Ibrahim ina kiran ku daga nan kasan Libya amma ni kuma haifafan dan Niger ne Allah masha Allah malam lawa Allah ya saka da alkhairi mun gode jama'a ku yi hakuri gaskiya ba zan bai kira ba muna tare da Maulana Shekman Tahir Umar Suleiman Bauchi wanda zai magana na karshe ya so malluma su yi mana addu'a ku yi hakuri assalamu alaikum Sheikh Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sarki zaki ina fatan maka alkhairi na duniya da lahira. Allah ya taimake ka. Manya-manyan bakinka ah, Malam Adam Ibrahim Baba daga Ghana. Ghana da kuma Malam Sidi Bashir daga Najeriya. Najeriya wadda yanzu hali ne yake zaune a kasar Iran. Ina muku barka da warhaka kuma ina fatan alkhairi ga dukkan mai sauraron wannan karatu din. Ina fata ina fata a matsayina na mai neman gaskiya. Eh, wadda ni a gani na da fahimta ta iyayen annabi ɗan aljanna ne su ne Allah ya kira da Jidina a cikin alkur'ani. Mm. To amma duk da haka tun da gaskiya nake nema idan ya tabbata mun ba sajidina ba ne kabirai mm. ne in ya tabbata da hujja to ba yadda na iya dole in karba haka din ina fatan a baya da ban saurari jawabin nan ba ina fatan malam ibrahim adam baba ya iya kawo wani littafi da aka nuna cewa a abdullahi da amina ko kuma um, eh, abin na amina alaiha salam ta rike hannun manzan allah ta tafi da shi wurin bautan turu wadda mu muke cewa bautan gunki ina hmm. fatan ya iya ya kawo littafi gaskiya da ba kanan eh gaskiya da ba kanan da ba kanan abin da dai har da mu ce da gaskiya kitabun ra'asi ne ba mu samu hujja sosai ba yanzu dai amma ya zo insha Allah eh. to Allah ya sauke muna fatan muna fatan bisa zato da mummunan tunani irin namu kada mu hukunta iyayen annabi da shi don lokacin da za mu haɗu da Allah ba tare da wani hujja ko dalilin da zai sa mu ce iyayen annabi suna wuta ba amma duk da haka ya zama muna rike da hujjin cewa suna wuta to muna jin kunyar mu haɗu da Allah a haka maganar cewa ya zo a cikin muslim hadisai nawa suka zo a cikin muslim amma su su malam ibrahim adam babu ba su amfani da wannan hadisin kaga kamar malam ibrahim adam babu ya yarda cewa as-sahabatu kulluhum udul duk sahabbai adilai ne amma ya zo a cikin muslim cewa inna fi ashabi ifna ashara munafiqan amma duk da wannan hadisi da ya zo a muslim bai yi amfani da wannan hadisin ba ya yi watsi da shi ya eh, da ba hadisi ba hmm. a sahabatu kulluhum udud Ba amma akan batun iyayen annabi sai ya ɗauki maganar muslim ya ajiye maganar Allah da yake ci Allah ya rata hina ta koma wata kallo baka fi sajidin. ko eh. muna fatan Allah ya tsare mu daga irin wannan karkata din. Amin. Allah ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu daman bi. Allah ubangiji kada ya jarabce mu. ta hanyar samu cikin waɗanda za su cutar da annabi ta hanyar kai iyayensa yan aljanna mm. kai su wuta. Masha Allah. Ubangiji ya sa a tashi lafiya na gode. Masha Allah mun gode. Wasatullah. Mun gode. Jama'a don Allah eh, shayi ku muna addu'a mu tashi lokaci na ya kai gaskiya. Lokaci na ya kai. Na bismillah shek. Eh, sarki kamin sarki sarki na eh. kamin mu ya addu'a. Kamin mu ya addu'a. muna da sahabin da ake kira Jabir bin Abdullah sunan baban shi Abdullah shi ma yana nan lokacin jahiliya Jabir bin Abdullah sunan baban Abdullah yana nan lokacin jahiliya eh shi ma yana yana sahabi annabi ne Abdullah eh. dan shi ana kiran shi Jabir shi yasa sunan wannan sahabi Jabir bin Abdullah to shi da baban annabi wa ka wa ya fara amsa wannan Abdullah shi da baban annabi shi dai mu yi bincike domin baban Jabir kuma ya girma shi na gani an kashe shi daga yakin badar ma ne shi baban jabir an kashe shi mun sake zama oh. insha Allah eh eh an shi an kashe yana cikin da naka kashe yakin badar baban jabir shi ne wanda aka kashe Allah ya tayar da shi ya mai magana eh, Qur'ani ya ce wala tahsabanna allazina eh, kutilu fi sabilil fi sabilillah amwatan bal ahyaw da baban Jabir ake Jabir ibn Abdullah Abdullah nan to insha Allah lokaci lokaci ya kai bari ai muna insha Allah kenan ai muna addu'a to jika annabi ya muna addu'a sarki <laughs> ah, eh, gashi da baki rawa wallahi sarki zaki sarki zaki din tazu layi, dariya da nake wallahi ba dariya bace eh. yaƙe ne nake wallahi na takaici wallahi yaƙe na takaici wai yau wannan al'umman manzan Allah ce wai yau har muke ita ma wai wai muna rancen iyayen annabinmu yan wuta ne ko yan aljanna wace irin lalacewa ce wannan yanzu lalacewar wannan al'ummar sakai da za a yi manzan Allah kenan saboda gubar wahabiyanci wai yau dan musulmi ne mai kalmar shahada ya faɗi sunan manzan Allah amma wai yau shine wai yake jayayyar imani da na iyayen manzan Allah wannan abin takaici ne mai su ji wannan wallahi ga musulmi suna tantuma a kai iyayen annabin su ma wai yan aljanna ko bai aljanna ba idan iyayen manzon Allah ba su shiga wuta ba ko wani sahabi da zai shiga wuta ko ɗaya babu wallahi baban annabi Ibrahim yana wuta sahabi baban annabi Ibrahim yana wuta baban annabi Ibrahim yana wuta Baban annabi Ibrahim ai ba sa bane mahaifi wannan matsala ce da malamai sun tattauna ka sani malamai suka faɗa malamai suka faɗa malaman ka suka faɗa menene dalilinka? Malaram Malaman da suka faɗa shine dalili na ba ni na faɗa ba. Okay, mun yayi muna addu'a, yayi muna addu'a. Eh. So akwai takeici wallahi. Allah ya tsare mu gubar wahabiyanci amma iyayen manzan Allah iyayen manzan Allah ƴan aljanna ne su dan su ma aka yi aljanna domin mahaifinsu shine mai rabon aljanna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kace Allah tsare mu bin wahabiyanci sai yace amin malado kace eh. amin eh to ai Allah ya Allah ya sa ya shi Wabiyanci ba dini ba ne. In Allah ya amsa shi kenan sai ga gobe ya dawo ya yi nadama. Wabiyanci ba dini ba Wannan gubar ta wahabiyanci domin ta shigo da wannan. Eh. Amma babu wani ahalin sunna na kirki da yake da wannan aƙidar sai dai wahabiyawa. Eh. Allah ta'ala ya kare tsire mu. Allah ta'ala ka tabbatar da mu inda za ka yi sayyidina Abdullahi da sayyidatuna to Allah ka tabbatar da mu duk inda za ka yi su Allah muna roƙon ka tabbatar da mu a wannan waje. Albarkacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. <laughs> ba ni ciki dai Allah ya kai su aljanna ya kai ni a dama ai musulmi na ce <laughs> musulmi na ce ai musulmi na Allah ya kai su aljanna ya kai ni wuri Allah ta'ala ya kai mu wannan wajen Allah duk inda za ka kai sai na Abdullahi Allah duk inda za ka kai sai na Aminatu Allah muna roƙonka albarkacin manzon Allah ka kai mu wannan waje din wannan shine addu'a mu da zamu rubuta da ita subhana rabbika rabbil alamin rabbana tawaffana wa wal alal bisalihin walhamdulillahi rabbil alamin <laughs> Allah ya saka da alkhairi <laughs> ba na tallahi in dai abin nan da muke faɗa muna faɗa ne saboda Allah da Annabi tun da dai kitabu rasi ne ni na gani ya kamata wallahi no sarkin kace kitabu kai kake jajin shi haka nan ka bar masu ji kai kake jejin shi haka a ah, ba ina je eh to masu ji kai kake ce min kitabu ras bari shi da wasu masu yin sun shigo da baka sa abin da za su fadi ba in ka ce kitabu ah, ras eh baka kawo mana hujjan inda aka rubuta wai an haife shi mina a lokacin da ake wannan kwanaki guda uku to shikenan <laughs> Allah ya kyauta